سيد abdulmajid الماجد الغوري yana ci gaba da yi mana bayani akan malaman jarhuwar ta'dil malamai waɗanda ake karɓar maganganunsu dangane da bayani akan amincewa da mazaje ko rashin amincewa da su a cikin riwaya malami na bakwai a wannan karni na hudu shine ibnu hibban muhammad ibnu hibban ibnu ahmad ibn Hibban ibn Mu'ad ibn Ma'bad at-Tamimi wanda aka fi sani da suna Abu Hatim al-Busti an haifi wannan malami a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 270 ya rasu a shekara ta 354 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ya gafarta mishi wannan malami ya rayu kenan shekara 84 a duniya rahmatullah sunan shi kenan Muhammad ibn Hibban ah, da wasali ƙasa a ha'u da shadda akan ba'u Muhammad ibn Hibban Abu Hatim al-Busti wani lokaci akan fada a ce al busti amma kuskure ne gaskiya galat ne ah, abin da yake daidai shine al-Busti al-Busti sunan garin su ne Bust din malam ce wulida fi bust min biladi sijistan an haife shi a garin bust wanda yake kasar sijistan yanzu wannan gari nasu yana fadawa a cikin ƙasa afghanistan Wata nakalafin fil aqtar ibn ya yi yawace yawace a cikin garuruwa farhala ila khurasana wash ya tafi cikin kasar khurasan da sham wa misra wal iraqi wal jazira da kasar misra da kasar iraqi da jazira duk waɗannan kasashe yayi ya wace ya wace neman ilimi a cikin su wa tawalla qada'a samarqanda yayi alƙalanci a garin samarqanda fataratan tsawon zamani ada fi akhir umrihi ila baladihi wa tufiya fiha daga ƙarshe kuma ya dawo garin su ya zauna a nan garin su ya rasu wajen shekaru 10 na ƙarshen rayuwarsa yana garin su ya zama kuma duk duniya a lokacin yana daga cikin manyan malaman da ake niƙar gari a tafi inda suke don neman karatu wannan ya sa garin ya samu shahara da sanuwa duk da yake ƙanƙanin gari ne wa kare min al-mukthirina Fitas ne, ibnu hibbana yana daga cikin malaman da suka yawaita rubuce-rubuce qala yaqut al-hamawi yaqut al-hamawi mai littafin mu'jamul buldan kenan yace akhraja min ulumil hadisi ma ajaza anhu ghayru ibnu hibbana ya fitar da littattafai na ilimin hadisi wanda wasu malamai suka kasa littafan shi suna da yawa da yawa sosai akwai garaibul akhbar akwai uh, garibu hadisi malik akwai uh, akwai ilalu hadisi malik akwai hadith ibn al-mubarak akwai musnad na musnadu uh, abin nan Yahya ibn Ma'in akwai littattafai shahararru sune kitabu thiqat akwai kuma kitabu du'afa'i wal majruhina min al muhaddithin akwai kuma ilal wa awhamil mu'arrikhin ilal wa awhamul mu'arrikhin sai kuma sahih na ibnu hibbana da aka sani da suna sahih wanda asalin sunan shi da ya same shi ne al anwa'u wat taqasim sunan da ya sa mai kenan littafin asalin shi ya bace amma ana buga shi a cikin surori daban-daban wanda aka samu kamar misali akwai zawaid ibn hibban wanda aikin babban malami masanin zawaid shine al-imamu al-haythami nuruddin al-haythami ya ware zawaid din muna nan da shi anan za ga shi a cikin mujalladi tara wato hadisan da ibn hibban ya fitar da su waɗanda ashabul kutubu sitta ba su fitar ba ko mun gani wanda inda babu irin wannan to kamar zafin ya bata ne su ne asalin fawaidu da suka karu akan wancan zawaid kenan to akwai kuma tartibu abin nan wancan shine mawadu zama'an ala sahih ibn hibban shine na nuruddin al-haythami babban malami so akwai kuma akwai kuma tartibu ibn hibbana na na na ibn balban al-imam ibn balban ya tartibin sa ana buga shi a cikin mujalladi 18 da tahqiqin su bashar ma'ruf awad bugun mu'assasar risala shi ma akwai shi anan sama mujalladi 18 ina fata mun gane wannan ibn Hibana da kanshi yana faɗa cewa littafin shi bai yi shi dan ɗalibai ba ya yi shi dan malamai ne yace dan yace neman hadisi a cikin shi kamar neman aya ne a cikin alqur'ani sai in ka haddace ba haka bane da an aya yanzu in ba ka ce ba za ka fahimta ba ko za ka iya sanin fassarar ta da sababun nuzul ɗinta amma danta kawai bai nufin ka fahimta take ba haka bane yace to dama shi dan abin da yayi littafin shi kenan shi yasa zaka ga bai cika farin jini a gun dalibai ba yana da wahalar sha'ani in ma banda wannan tartibin da aka bi aka mishi akan abwab na ibn balban din ya mishi tartibi akan abwabu da sauransu to baya ga shi kuma akwai littafai da dama akwai musnad din shi da yayi akwai ana danganta mai tafsiri Littattafai ne da dama a lil shadid zaka ga zahabi ya ambaci wasu a cikin tarjumar sa da ke cikin sura alamin nubala haka kuma wancan da aka ambata ya kutul hamawi shi ma ya ambata ibnu nadim a cikin firisat shi ma ya ambata mafi yawan su sun bace akwai da zai kafin rasuwarsa yayi wakafin su ga wata makaranta ne a garin Samarkanda inda ya zauna to sai zama kuma Samarkandan nan a wannan shekarun tsakiyar karni na hudu ta zama wata wata saha ce ta ma'araka ta fada da rigingimu Allah ya kai mu a cikin tarihi zamu ji wajen rigingimu tsakanin daular a bangaren daular Abbasiya na su Malik Shah Salajika kenan wanda suke sune sarakuna da aka yi musu mubaya'a sune kaman gwamnoni ko wakilan Banul Abbas wanda su kuma suke Bagadaza su shi kanshi abin nan baban Malik Shah din da kuma eh, eh, wato alab arsalan kenan da kuma ɗansa malik sha waɗannan sarakunan guda biyu wajen tsawon shekaru hamsin sun yi fama da rigingimu na 'yan batsiniya su alhassan ibn sabbah wanda shine shugaban waɗannan zindikai batiniya wanda har yau a tarihi ba a san yadda aka yi rayuwar shi ta kare ba yadda ka san Hitler duk mun bi tarihin zaka yi ba kuma ka karanta shi a cikin bidayatu wannan nihaya da littafin tarihi na al al-zahabi tarihul islam da kuma dole islam na shi zahabi din har ila yau to wannan abubuwan da suke ta faruwa an yi tadmirin garin irin yadda kaga an yi musu ake wa suriya yanzu din nan dan ba diniyar nan wasu bakaken yan shi'a ne marasa mutunci barna kawai suke a bayan kasa to don haka sai suka lalata gaba ɗaya kafa mutanen garin aka lalata makarantu aka kona gidaje da kasuwanni aka sharra da mutanen garin to a irin haka ne galibin littafin shi suka bata waɗannan da aka samu an same su ne sanadiyar an riga an yi riwayar su da yake raye mun gani da yake raye an karance su a hannunsa da aka riwayoyin da aka tafi da su su ne suka tsira walillahi alhamd amma babu shakka da gaske ne a eh, ibnu hibbana rubuce-rubucensa to suna da yawa kwarai da gaske yu'addu ibnu hibbana min almutashaddidina fil jarh wa kitabuhu fil madruhina yashhadu ala ta'annutuhu yashhadu ala ta'annutihi albalik ibnu hibana kamar yadda aka sha fade an san labari dalibai sun san wannan karatun cewa yana daga cikin mutane masu tsanani a wajen jarrah masu riwaya yana da zafi wa kitabuhu fil majruhina yashhadu ala ta'annutihi albali littafin kitabul majruhin shi ma akwai shi sama a cikin maktaba ta mu walillahi alhamd sheda ne akan irin ta'annutin da ibnu Hibbana yake da shi ba wuya ya ce mutum ba ba bane wasu kuma thiqatu ne daga cikin mazajin su bukhari da muslim kai ba ma a cikin majruhina ba zai iya kawo ka a cikin thiqatu ma sannan kuma yi maka wannan lamba yace wa kana yukhalifu wa yukhti'u la la yujibu lil ihtijaj bi kuma ya kawo ka a cikin thiqat wani lokaci kuma akwai mutane sama da 50 ya ambace su a cikin thiqat kuma ya ambace su a cikin majruhina can ya yabe su nan kuma ya soke su to wasu malamai suka ce wannan tanakubi ne wasu kuma suka bashi uzurin cewa a'a ijtihadin shi ne da yayi wani lokaci ya ga ya dace su zama amintattu wata ranar kuma ya dace su zama ba amintattu ba kamar yadda ko ba shi ba wasu malamai suna irin haka ana samun ra'ayi fiye da daya akan wani mai riwaya daga malami daya Yahaya ibn Ma'in yana da ire-iren wannan maganganun yau ya ce amintacce gobe ya ce a Abu Hatim yana da su Ahmad ibn Hanbal yana da su da haka ba daidai bane a zarge shi da tanakudi akan wannan wanda kuma wannan yafi dacewa da bashi uzuri wallahu alam inna ma dai abin nufi shine maganganun da ya yi da mutanen da ya taɓa, to wannan ya ci gaba da zama muhallin bincike kenan maganganun shi ba a yanke hukunci da su na ƙarshe musamman inda suka yi tsanani to yadda yake da tsanani kuma wajen raunatawa haka kuma yake da sassauci kuma wajen amincewa shine yana amincewa da mutanen da take bayyana cewa majhulai ne bisa ka'idar da ya saka cewa in dai aka samu wani tuka yayi riwaya daga wajen mutum ko da ba a san mutumin sani na hakika ba to wannan ya mai da shi mutumin kirki a haka ya amince da mutane da dama waɗanda suke majugule ne irin su ne za ka yi ibn hajarin yana cewa maqbulun maqbulun galibi idan ka koma cikin takribu tarif ka ji ibn hajarin ya ce mutum maqbuli ne to in ka bincika ka bincika sai ka tara ibn hibban ne kare ya amince da shi akwai irin waɗannan bil asharat ina fata mun gane wannan to ibn hibban yana da wannan ɗabi'ar gashi imamu zahabi yace mimma hamala al-hafiz az-zahabi ala ta'akkulihi fi mawatin kathira min mizan al-istidlal minha abinda ya eh, eh, al-imam az-zahabi ya ta cin diddigen sa ya dinga cin gyaran sa a cikin dafin mizan al-istidlal dama idan mun fahimci da ibnu zahabi yake nufi da littafin sa mizan al-istidlal shine Ina da littafai guda biyu masu wannan dabi'a akwai diwanu du'afa na zahabi diwanu du'afa shi wannan kamar rijista ne diwan ai ma'anar shi rijista sijil nan yana kawo sunayen duk wani malami ne da aka taba samun wani ya ce yana da rauni ko mun gane duk wani malamin da aka taba cewa yana da rauni to za a biya kawo shi a cikin tafin sai dai bai gamu da shi ba sunan shi kenan diwanul du'afa to bayan da yayi shi sai ga ai wasu ba su cancanci raunin ba to shine sai zo da mizanul li'tidal shi na qadar rijal yanzu tantance waye tantance rauni wai bai cancanta ba da haka ya haɗo maganganun malaman da suka gabace shi ne a raunatawa su uqaili su ibnu adiyin su abu hatimin su ibnu hibbana din shi kansa da ire-iren su wanda suke da tafai na du'afa su nasa'i su bukhari wanda ya tabbata a bisa ijtihadin sa sai ya tabbatar wanda bai tabbata ba sai ya gyaran da yake ganin gyara ne wannan littafi da kima kwarai game da magana akan mazaji sannan kai karanta tazibu tazib na ibnu hajar sai ka rudi zai kawo maka maganganu masu dukan juna akan mai riwaya haka tahzibul kamal na mizzi to sai ka kuma gun zahabi sai tantance ma idan baka gama tantantuwa yadda ya kamata ba sai ka karasa kan lisanul mizan na shi ibnu hajar ibnu hajar yayi dauki littafin zahabi yayi kare-kare akan shi ya ya fadada waɗanda ba su da riwaya malamai ne kawai na duniya wanda suka rayu ba da asirin riwaya yana kawo su yana faɗa maganganun da aka fara akan su za ka zaga tarihi mazaje da dama a ciki waɗanda zahabi bai tsaruki zuwa gare su ba to a cikin wannan irin maganganun da zahabi yake shine dinga cin gyare-gyaren kurakuran malamai masu irin wannan matsala kamar ibnu Shibana, kamar a misali yace qala fi tarjamati muhammad ibn al-fadli as-sadusi abu nu'man kenan abu nu'man muhammad ibn fadl al sadusi wanda aka san da suna arim arim malamin bukhari zaka ji bukhari na cewa haddathana muhammad ibn fadl wanda baya ga bukhari dukkanin ma ashabul kutubu sita gaba daya sun yi riwaya daga gare shi amma bil wasita bukhari da abu Dawud su ne suka yi riwaya daga gare shi kai tsaye ya rasu a hijira da shekara 224 haka ne ko mun wuce tarihin sa a cikin abin nan ko mu kawo bane ba mu kawo ba a cikin abin nan dan eh, sai gaba kadan da 24 ibnu hibana ya ambaci wannan malamin a cikin al-majruhi kaga kuma daga cikin rijalul kutubus sitta rijalul jama'a abu da eh, bukhari muslim abu dawud tirmidhi da sahih da ibnu majah amma da yabo kawai sai ya kwararo shi a cikin majruhi sai ya ce qala daruqutni daruqutni ya ce taghayyara bi akhra ya rude a ƙarshe wa ma zahara lahu ba'da ikhtilatihi hadithun munkarun wa huwa thiqa babu wani hadisi da ya bayyana wannan limamu zahabi ne ke magana tukuna babu wani abu da ya bayyana na hadisi daga gare shi wanda yake munkari bayan rudewar tasa qultu ya yace fa hadha qawlu hafidh al-asli kaji maganan malamin zamanin allazi lam ya'ti ba'da an-nasa'i mithlu wanda bayan al-imamu abu abdurrahman an-nasa'i to ba a sake wani malami kuma irin daru qutni wannan magana gaskiya ce fa aina hadha alqawl min qawl ibn hibban al-khassas zahabi yace to ina zaka ga ina wannan magana da magana ibn hibban al-khassas al shine mai kadan mangoro in yabo mai zai kawai ya dauki itace ko katako ko zai wurga duk wanda ta kai kai kawai ta bugo da wanda ya nuna da wanda ya ribe da danye ko shine khassa wato mai diban karma wakaciya al mutahawwir wanda yake rudewa yana shiga cikin rudu fi arin ya rude game da al'amarin arin maganar da ya akan shi faqala kaji abin da yace a cikin majruhina ikhtalata fi akhir umrihi wa tagayyara ya rude karshen rayuwarsa ya canza hatta kana la yadri ma yuhaddithu har zama bai san abin da yake faɗa ba fawqa fi hadisi ilma kirul kaseera an samu munkarai da yawa a hadisin shi fa na tanakkubu an hadisi fi ma rawahu al mutaakhiruna ibn hibban yace da haka ayi taka tsantsan Ayi nesa nesa da hadisan arim wanda ɗaliban shi na baya baya ke ruwaitowa fa idza lam yu'lam hadha min hadha turikal kul kai ma ba a gane wanne ne ɗaliban shi na farko wanne ne na ƙarshe ba a yi shi kawai wala yutaji bi shay'in minha kar ai hujja da komai a cikin su qultu zahabi yace walam yaqdir ibn hibban an yasuka lahu hadithan munkaran fa aina ma za'ama ci to ibn hibban bayan da ya gama wannan sakin bakin ya kasa kawo hadisi kwaya ɗaya munkari da zai misali da shi wanda kuma yana yin haka aikace in yana da hadisi munkari yakan kwatanta ya ce ga irin hadisan munkaran kamar yadda ibnu adi shi ma yake a cikin alkamil yace to ya kasa kawowa ina abin da ya riya din ya ce ya rude kar a karba in ma ba a gane ba ayi watsi da shi duka da sai ya ce kamar yadda aka samu a wuri kaza yayi kaza sai ya kasa kawowa ne da ya ce fa aina ma za'ama kaji maganar malamai kenan isu isu misali na biyu tarjamatu aflah ibnu sa'id al-madini wanda saduq ne yana daga cikin rijalul muslim da da littafin sunan nasa'i ya rasu hijira da shekara 156 eh, eh, eh, abin nan ne ba madani ibnu hibbana yace rubama qasaba zahabi yace rubama qasaba ibnu hibba ibnu hatta ka annahu la yadri ma yakhruju min ra'si ibnu hibbana yace ibnu hibbana su da dama yakan qasaba yakan yakan yakan amintacce kamar ka ce bai sa abin da ke fita daga kanshi ba ma'ana kamar wani tababbi haka ko zahabi yayi fushi ne kaga irin wannan wa qala fi tarjamati zahabi ya fada a cikin mizan a tarjamar sa'id ibnu abdurrahman al-jumahi wani alƙalin bagadaza ne wanda shi ma saduku ne lahu awham kamar yadda ibnu hajirin ya ambata yana da riwaya a cikin littafin al ah, khalqu af'alil ibad na imam al-bukhari sai kuma muslim abu dawud nasa'i da ibnu maja banda bukhari banda tirmidhi a cikin al-kutubu sittal usul amma bukhari ya fita da riwayarsa a cikin khalqu af'alil ibad sunan shi kenan sa'id bin abdurrahman al-jumahi to da yazo kanshi sai ya ce wasaqahu ibn ma'in wa ghayruhu ibn ma'in da wani san amince da shi wa qala ibn adi lahu ghara'ibu hisan yana da hadisan da ya kaita da su wanda suke masu kyau ne wa arju annaha mustaqima ibnu adi yace ina fata daidai wadida suke wa inna ma yahimu wani lokaci yakan yi kuskure fa yarfa mawqufan yakan daga hadisin da yake mawqufi wa yusilu mursalan ko ya cike wanda yake mursali la anta amuri ba da gangan ba bisa mantuwa da kuskure shi sa ibnu ibnu hadirin yace lahu awham sai zahabi ya ce wa an mabnu hibbana kaga ko dan dan hibbanu fa innahu khassafun qassab wannan ai mai iban karamawa kaciya ne mahauci ne mai yanka ne wato ya yayyanka thiqatu rawa an thiqati ashiya'a mawdu'a kaza abin da ibn hibban yace ya ruwaito hadisi makariya na ƙarya daga amintattu wannan magana ba daidai bace ba daidai bace na'am to fa shidda wannan tsananin tawaqqafa ulama'u فلهذه الشدة توقف العلماء عن قبول جرح ابن حبان في المعدلين في المعدلين saboda wannan tsananin ne malamai suka yi taka tsantsan wajen karɓan jarhin da ibn hibbana yake wa mutanen da aka amince da shi malami fassir jarhuhu matakar bai fassara abin da yake nufi ba bima yaqbahu haqiqatan fasara da ta nuni ibuwa ga cewa da gaske ne sun an soke su kuma sun soku قال الذهبي في ترجمة العلاء ابن زهير الأزدي أكوي علاء ابن زهير الأزدي الكوفي لكتكر رجال النسائي وان ثقاني من الثقات يذو كنشي إن جاء الإمام الذهبي سيتي وثقه ابن يحيى بن معين وقال ابن هبان كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات ya kasance yana ruwaito hadisai daga amintattu wanda ba sa kama da hadisan amintattu fa batsala lihtajju bihi fi ma la yuwafiqu thiqati daka hujja da shi ta faɗi in bai amince da dace da amintattu ba qultu zabi yace al-ibratu bi tawfiqi yahya abin lura shine abin da ya hadan mai ne fada kamar inda na ambata ibnu hibbana yakan ambaci mutum ma a cikin sikat kuma sai ya soki shi alal misali kaman abin nan abu ghalib nafi abu ghalib wanda ɗaya daga cikin huffazul yana daga cikin rijal da ibnu hibbana ya ambace su da yazo kansu yake cewa la yu'jibuni al-ihtijaj bi khabari idan farada ni wannan malamin idan yazo da hadisi guda daya shi kadai bana bana jin dadin hujja da shi ta haka za ga baya roto hadisan irin su haka ya faɗa game da abin nan najiyu al-hadarani aidan najiyu al-hadarani yace shi ma la yu'jibu al-ihtijaj bi wani lokaci kuma sai ambaci mutumin da mai rauni ne da gaske mai rauni yana da rauni kowa ya sani amma kuma sun yi ta yana kwangaba kwan baya wajen raunata shi ko barin shi Sai ambaci wanda yake dan shi'a ne rafidi ko wanda yake mai matsala ta bid'a wanda ba a karɓar riwayarsa amma sai ka ji kuma yana kaiwa ya kawo a kan shi kaman misali Ja'far ibn Sulaiman babai wanda an ya tabbata shi ma ya bada labari cewa wannan mutumin an ce kana da shekai yana kin Abubakar da Umar kuma an taba tambaye shi aka ce kana zagin su yace a ban zagin su amma dai ba na son su to kaga wannan rafidi ne wanda kaida kuma za mu hadisin shi ba amma sai ya ce to amma fa amintace ne da ƙarshe haka yace da ya ya kawo yace ne haka yakan ambaci mutumin da bai da wata matsala sananniya sai ya ko matsala ya bai ya fada mishi kamar yadda muka ji ya ambata game da wancan Muhammad ibn Fadl al suddusi al haka Sa'id ibn Abi Aruba haka yi mishi irin wannan ambatan Sa'id ibn Abi Aruba wanda fika ne minas thiqat daga cikin asabul kutub sita abin nan abin nan rijalul kutub sita to ire-iren waɗannan abubuwan suka sa malamai suke taka tsantsan game da karban maganganun ibn hibbana waɗanda zai yi su akan mutanen da suke amintattu ko akan mutanen da ba a sani ba shi yasa in kana so ka ga bayanai dalla dalla game da matsalar ibn hibbana to yana da kyau ka koma littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunnah a cikin muqaddimarsa daga cikin qawaid da Sheikh Al-Albani ya kawo yayi magana akan tawsiqat Ibn Hibban ya raba su zuwa gida biyar cewa Ibn Hibbana akwai mutumin da idan aka kalla sai a ga ibn hibbana ya yayi magana akan ko dai mutanen da suke amintattu ne mashahurai wanda kowa ya san su ko kuma ya zama mataki na biyu mutanen da suke malaman shi ne ya gansu sun ganshi ya mushafa da su mataki na uku mutanen da suke da hadisai da yawa kuma magana shi ta nuna cewa ya ga hadisan su kuma ya iya tabarin su sai kuma mutane na gaba sune waɗanda adna min dalika ba su kai wannan ba su kuma na ƙashe su ne biyar to waɗanda ake samun matsala da su shine waɗannan biyun na ƙasa su ne na ƙasan nan biyun waɗanda ga alama bai ga hadisansu da yawa ba ko kuma majihulai ne ma amma waɗanda suke masu hadisai da yawa da waɗanda suke malaman shi da mashahiru da kowa ya sani to wannan za ka ga tawfiqin shi baya sabawa da sauran mutane da aka ce ka bi a hankali shi kai takatsantsan an samu kuma mutane wanda suka zo a wannan zamanin sai suka zama sun zalunci ibnu hibbana shine duk inda ibnu hibbana ya tawfiki kawai sai su dauka gaba ɗaya abun watsi a ƙarƙashin wannan fa suka dinga yi malamai irin su malam albani din nasiruddin suka dinga musu rashin kunya akan cewa suna bayyawa ibnu hibbana akan amincewar da yake da majhulai to ba ko ina ne abin yake aiki ba sai an tantance a ina ne shine albani ha a wani waje yake cewa to zai kawo misalai na malamai waɗanda ibnu hibbana ya amince da su kuma aka samu zahabi da ibnu hajirin suka amince da wannan amincewa ta shi sai dai kawo a akalla guda goma a lokaci yace to idan ma kuskure nayi to ga wanda suka fara yace waɗanda kuma waɗannan malaman duk wanda yazo a bayan su to ko ya ko ya so yana cin moriyan maganganun su ne a ilimin hadisi babu wanda yazo a bayan su sawa'an ya dace da su a manhaji bai dace da su ba yana kaunar su ko yana kin su sai kaga dai in zai magana sai hujja da maganganunsu ko da ko zai ce zahabun naku ya ce kaza ko ibnu hajar din naku ya ce kaza bai isa ya tsallake maganganunsu su ba ƙarya yake sai dai ya riga yasa a zamani kowaye shi kuwa duk inda ya kai ga ilimin sa ko tsagerancin sa ko basirar sa bai isa ya wannan abun kusa akwai akwai abubuwan da suke rudan mutane basira kamar yadda abin nan yake bayyanawa abin nan sunan shi ya bace min yanzu yanzu cewa mutane uku ne basira take cutar su akwai mutane guda uku wanda basira suke cutar su na farko shine mutumin da ya saka wa basirar sa kawai ya saka mata linzami sai abin ta gaya mai. baya duba gaba ko baya ya saka ma basirar sa linzami kawai ita kadai yake aiki da ita ya rena kowa san waye misali irin wannan cikin malamai ibnu hazm ibnu hazm da basirar shi kawai yake aiki da haka sai ka same shi so da dama yana kurakuran da karamin makaranan yara ma ba su yi so yana kuma magana da yace a saboda kokarin kare ta kiyasi ya da ce da ta a a a a wala uffin nasi ce akan fada hana fadan uffin kawai amma ba ba za a yi kiyasi da ta ce to an hana mari ba ce sai dai a kawo wata aya kaga wannan ayya kai matuƙa wajen saka ma basirarsa al'amarin kanshi to ko kuma kana da basira sai ka zama akasin wannan ne ka samu wani wanda ya birge ka kawai sai ka miƙa mishi basira ka gaba ɗaya kuma nan kuma ba ka aunawa ka miƙa mai ita gaba ɗaya shi ne irin kuskuren da aka samu yawancin malaman da suka caku ɗaiɗaya da falsafa suka samu kansu a ciki sun karanta karatu akan filato ko eh, sakrat ko abin nan aristotle sai suka burge su kamar ibn sina sai suka burge su sai zama duk abin da wannan malaman suka faɗa kawai suna yarda shi sa ka ji ana ce musu zindiƙai ne batattu ne ibn sina kawai ya karanta cewa ai su platon sun ce Allah in ma akwai shi bai san juz'iyyat ba kulliyat kawai ya sani ibn sina ya faɗi wannan ya kwaikwayo wancan sai kuma su ma wasu malamai da suke bin bayan shi kaman ibnul eh, abinna ibnul juwaini wannan namu shi ma sai zai faɗi magana a cikin littafin shi na irshad na usul fiqi wanda sai da ya aka kusa kashe shi yace ai Allah kawai abin da ya sani shine kulliyat kawai Allah ya san cewa yau juma'a misali kulliyat kenan rana za ta fito ta faɗi amma da meye da meye wani zai ci wani zai faɗa da wani wani zai kaza Allah ya san dai yau wani zai mutu yaya za a yi mutu duk Allah baron shi wani juz'iyat din kaga wannan ai kalmar kafirci ce amma malami ne faɗa ta cikin musulunci saboda kawai ya mika ya mika kan shi ga wani kawai duk abin da ya ga dama ya ga ya mai miji to na uku kuma shine wanda ke san wanda ya dauki basirar shi dalilin gano kurakuran wasu rena basirar wasu wanda ya dauki basirar shi to ya rena ta wasu ko to za ta kai shi ga halaka har ila da ibnu hazim Allah ya gafarta mishi ya sake fada wannan kuskuren garin gano kurakuran wasu garin kokarin ya rena ya kowa inda ya hau kanka da kuskure shi sa sai ya samu kanshi a cikin wasu kurakuran da suka wuce nasu mu wifaqa to shi ne irin wannan abin ya faru nan, da wasu suka rena basiran malamai sai suka dinga fada irin wannan kurakuran suna ganin su fi kowa kwakwalwa irin su kautani su gumari suna ganin tun da shi albani ba balarabe ne. kuma bai da tarihi irin nasu na cewa yayi shekaru da yawa a makaranta irin shekarun da su suke ganin sun yi sai suka dauka ilimin shi bai kai a sallama mishi ba to da sai suka yi ta fada cikin kurakuran da daga baya aka gano cewa ko dai san zuciya ko kuma basu ma kai kwanduwarsa ba a ilimi kuma gaskiya ne basu kai kwanduwar shi a ilimi ba a shekul albani kana karanta da tafansa musamman sahiha da'ifa a da'ifu sunan abi dawuda al-um da sahih din zaka dauka inda ka san daru kudain din ne ko kuma Abu Hatim al-Razi wajen sanin illa da sanin sarorinta da iya da iya shiga da fita akan matsalar hadisi zaka dauka zaka san kawai wannan wani abin al'adabi ne da Allah ya halitta a wannan zamanin to sai su kuma suka ga ah, to su larabawa ne su kuma malamai ne wasu su ma da katira ne dan me wannan zai zo kawai daga can gabashin turai kawai zo ya fi su ilimi sai suka dinga cin diddigen shi to shine duk abin da ya faɗa sai ce ba haka bane har sai kai ga wannan magana akan tawfiqatu bil shibana suna cewa ba haka bane ba haka bane alhalin kuma sun san ƙarya suke tunda suna wannan maganganun idan suka ga hadisin da zai goyi bayan son zuciyarsu sai kuma sai aiki da tawfiq ibn hibana sai su inganta shi suna yin wannan sosai dan ita tsiyar abin nan kenan san zuciya kenan in kai san zuciya a abu daya to wata rana kuma wannan abun zaka gamu da shi a san da ya saba wa san zuciyarka sai ka rasa yadda zaka in ka goyi bayan gaskiya a ce ka saba wa san zuciyarka in ka goyi bayan san zuciyarka to kuma a ranar san zuciyarka bai dace da wannan abin da kake so ka faɗa ba ko mun gane jiya ka ga wani abu jiya ka ga ibnu hibbana ya amince da wani ka ce ba daidai bane yau kuma ya amince da wani in ka ce ba daidai bane to lazumin wannan kuma ka ta wani abin da ka yarda da shi sai ka rasa wanda zaka bi shi sa gara kawai kullun ka tsaya ma gaskiya kawai da daga baya ka gane ba gaskiya bace ya zama san da ka tsaya mata kana tsammanin gaskiya ce zaka zaka samu saukin damuwa wallahu a'lam a takeice waqad ashara ibn hibbana nafsuhu ila shiddatihi fi muqaddimati sahihi fa qala ibn hibbana da kanshi ya yi nuni zuwa ga shi mutun ne mai tsanani a cikin muqaddimar sahih din sa inda yake cewa waqad tarakna min al-akhbar al akhbaran kathiratan min ajli naqiliha akwai hadisai da dama da muka yi watsi da su saboda masu ruwaito su wa in kanat tilka akhbaru min mashahiri min mashahira tadawala hannasu ko da yake waɗannan hadisan fa shahararrun hadisai ne ko daga malamai ne shahararru mutane sun saba jin su faman ahabbal wuqufa ala sababi alladhi min ajlihi taraktu wanda yake so ya san dalilin da yasa na bar hadisan nan yanzur fi kitabil majruhin min al muhaddithina min kutubina to ya koma manual din mu da muka yi akan majruhai yazo ya gani yajid fihi at tafsila li kulli shaykhin tarakna hadithahu ma yashfi sudurahu zai je ga bayani akan dalilin da yasa muka bar hadisin abin da zai gamsar da shi wa yanfi ar-raiba an abin abinda zai kore mishi kokonto a cikin zuciyarsa sun makala sannan yace wa qatarakna min al-akhbari al-mashahir allati naqalaha udulun thiqatun li'ilalin tabayyana lana minha al-khafa'u ah, ala alim min an-nasi jawami'aha yace kuma mun ba hadisan wasu amintattu thiqatu wanda mun samu bayyana wasu illoli da suka buya ga manyan malamai ne da suka gabace mu shi sa muka ba hadisan kama salaka ibn hibban fi naqdihi manhajan fihi ifratun wa tafriq kuma ibn hibana ya shiga wani tafarki a wajen maganganun sa akwai ifrati akwai wuce maka'i da rawa akwai kuma abin akwai akwai kuma wa tafritun ko kuma gazawa wani lokaci ya gaza wani lokaci kuma ya wuce faqad afrata fi ya zake wajen suka wata shaddada yayi tsanani wa farrada ya gaza kuma fitta ta'dili wajen amincewa wa tafsir da ingantawa hatta udda min al mutasahilin har aka lissafa shi daga cikin masu sakaci wa hadha al janib al thani hamal al hafiz ibn hajar ala qawlihi fi wannan yasa ibn hajar yace game da shi wa huwa ma'rufun bit tasahuli fi babin naqad yace an san shi da sakaci a wajen naqad famanin taffat jahalatu ainihi wa lam yukhti walam ah, yujrah kana maqbulan inda ibn hibana duk wanda yake ba majhulul aini ba wato wanda yake da dalibi daya kuma dalibin bai zo da magana akan shi ba wani ma bai zo da magana akan shi ba to a gurin ibn hibana wannan amintacce ne wa tartafi tilkal jahala inda hu bi riwayati thiqatin a wurin shi mutum daya da ya riwaya daga wannan mutumin yana dauke masa jahala khilafan lil jumhur sabanin sauran malamai wanda sai an samu mutum biyu ko sama da biyu sannan kuma sai an gwada hadisan da na siqat an ga babu nakara hina haisu la tartatu jaratul aini indahum illa bi riwayatis sunnatin mutumin da yake majhuli a gunsu baya tashi daga majhulul ain sai ya samu riwayar mutum biyu ya zama masturi kenan anan kuma ko majhulul hal wala tathbutu hukmu wala wala yathbutu lahu hukmul adalati bi mujarradi riwayatihima kuma samun mutum biyun nan kadai bai sa a ce ya zama amintaci. وقال ابن حجر ابن حجر يكتشوا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت kana عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب أجيب yace magana ibnu hibban da yake cewa mutum idan aka samu jahalatul aini ta tashi daga kansa to za a ce ya zama mutumin kirki kenan amintacce har sai an samu wani abu da ke bayyana jarhin sa wannan mazhabi ne ban mamaki Waljumhuru jumhur ala ɗaukacin malamai sun saba wannan mazhabin wa hadha huwa maslak ibn hibbana fi kitab thiqat alladhi allafa wannan shine maslakin ibn hibbana a cikin kitab thiqat shi ma littafi ne sananne mashhuri mujalladi biyar ana buga shi kuma wasu bugu wanda ba irin wannan ba فإنه يذكر خلقا ممن نص Abu أبو wa وغيره ala أنهم مجهولون yana ambata malamai da dama waɗanda Abu Hatimin ko waninsa suka faɗa ƙarana cewa majhulai ne wa ka anna ibn hibbana wa ka anna inda ibn hibbana anna jahalata anna jahalata al-aini tartafi'u bi riwayati rawin bi riwayati wahidin mashhur kamar kace shi a wurin sa to yana dauka cewa duk sanda mutum daya ya riwaya daga gare ka ya zama wato jahalatu ayin ta tashi daga gare ka wa huwa mazhabu shaykhihi Kuzaima. khuzaima wannan shine mazhabin ibnu khuzaima malamin sa walakin jahalatu halihi baqiyatun indahu uh, inda inda indahu ko inda gairi eh, inda gairi inda gairi na'am sai dai uh, a gurin wasu to jahalatul hal jahalatul hali tana nan a uh, tabbatacciya akan wannan malami wa qala fihi aidan fi tarjamati ayyub a cikin dai lisanul mizan ibnu ibnu hadirin yace zakarahu ibnu hibban fi thiqati wa qala rawa anhu mahdi ibn maimun wala adri man huwa wala ibn man huwa da yazo wani mutum mai suna ayyub yace wana kaza mahadi dan maimuna yayi riwaya daga gare shi ban san waye shi ba wannan mutumin ban san waye babansa ba wa hadha alqawl ibn hibbana yu'ayyidu ma dhahabna ilayhi min annahu yadhkuru fi kitab al-thiqati kull majhul yarwi anhu thiqatu kaga majhuli ne sunan shi kawai aka sani ba san sunan baban shi ba ba san waye shi ba amma wani mutum ɗaya ya riwa daga gare shi shine mahadi dan maimun sai ya saka shi a kitabus siqat wanda littafin ya saka ka a cikin kawai to ya amince da kai ke. kuma da ya zo a cikin maganar da ya ce ban san shi ba kuma gani wazal qaul shine sai ibnu hajar yake cewa wannan maganar ta tabbatar mana da abin da muka fara kan ibnu hibana cewa riwayar mutum ɗaya a gunshi ta tasar da kai daga majhuli ta mai da cikin sika walam yajrah okay eh, eh, eh, ما ذهبنا إليه من أنه يذكر في كتاب الثقات كل مجهول يروي أنه ثقة ولم ولم يجرح ما تقبع سوكيشبا ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا ما تقبع حديث شبا منكر بني وقد أخرج ابن هبان في سيه لمن لا جرح له ولا تعديل ابن هبان يا فتر أتكن الصحيح إنسا حديثا متانا دباب جرح كوت أديل أكنس إذا لم يأتي بحديث منكر ما تقبع سزود حديث منكر با وكان كل kullu uh, kullum min shaykhihi warrawi anhu husika. ya zama ko mutumin da na sama da shi da na ƙasa da shi duka amintattu ne Malaminsa da ɗalibin shi thiqa ne kama annahu adrada al fi sahih kama yadda kuma ya fitar da hadisai hasan a cikin as-sahih ya hada su duka a wuri guda qala as-sakhawi bal rubama yukhriju ibn hibban lil majhulina wani lokaci ibn hibban yana fitar da riwayan majhulai la siyama wa madhhabuhu idrajul hasani fi sahih musamman ma haɗa Hassan da sahihi a matsayin makabuli gaba daya ma anna shaykhana ibn hajar qad naza'a fi nisbatihi ila at-tasahuli illa min hadhihi al-haythiyya yace ko da yake malamin mu ibn hajar yana ganin ta wannan fuskar ce kawai za a ɗauki ibn hibana a matsayin mai tasahuli wa ibaratu ga abinda ibn hajar yake cewa وإن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي لا مشاحة في الاصطلاح كما ابن هبان من سكتي إن يازم السبو دينا أنبتا حديثين حسان على التافنسة تو اصطلاح سنة كما با أبرلي كتبني لأنه يسميه صحيحا دين يكراش لسنا إن قلتتي وإن كانت باعتبار خفة شروطه إذن كو سبو دا سوق شرع إنساني فإنه يخرج في الصحيح ma kana راويه ثقه غير مدلس yana fitar da hadisin din mai riwayan da yake amintacce ba mudallisi ba sami'a min ban fawqahu wanda ya ji daga na sama da shi wa sami'a minhu al akhib anhu wanda kuma ya dauka daga gare shi shi ma ya ji daga shi wala yakunu hunaka irsalun wala inqita idan babu irsali ko inqita wa idan lam yakun fi ar-rawi jarhun wala ta'dil idan kuma babu ainihin wato suka ko amincewa game da mai riwaya wa kana kullum min shekhihi wa rawi an in ya zama ha'ila in ya zama babu suka ko sama ko kasa akan shi sannan da na saman shi da na kasan shi duk sun zama amintattu walam ya'ti bi hadithin munkari bai zo da hadisi munkari ba fa huwa indahu thiqa wannan ma abu ibnu hibban amintacce ne wa fi kitabis thiqati lahu kathirun mimman hadhihi halu a cikin kitabu thiqati akwai mutanen da dama irin wannan shine yanayin su wali ajli hadha rubama atarada alaihi rubama aturida alaihi fi ja'alihi min athiqati man lam ya'rif man lam ya'rif istilah ke dan haka ne ake samun wasu wanda ba su san istilahin sa ba suke sukar sa game da irin waɗannan da ya sa a cikin thiqat wala atirada alaihi babu itiradi akan shi fa innahu la yushahahu fi dhalika babu rikici akan haka sharaɗin ya sa mai sauƙi kuma ya cika sharaɗin abinda magana take nufi wallahu a'lam na'am na'am hmm. eh. to za ka yi kiran shi da suna gilli eh, abin da ya faru ni na san da wannan matsalar don har akwai da suka yi mu magana akan cewa don me za mu kasa da littafin shi saboda wannan malamin ɗalibin su waɗancan abokan hamayya albani din shi ah, sayyid abdul mazid libauri su gumari su kautari za ga yana ambatan su sunun nuruddin ikir waɗanda kuma waɗannan suna da rigingimu da malam albani shi kuma ɗalibin su ne da haka za ka ga baya ambatan albani kwata-kwata a cikin wannan duk da zamanin nan yaran kuma ya san da albani ya san da majhudat dinsa kuma kun tuna a baya mun yi magana akan wasu maganganu da yi na kokarin kare wasu abubuwa da mazhabin hanafiya wanda mazhabin sa kenan to da muna da wani wanda ya fi shi da shi za mu amma da muka lalle ba mu ga wani ba kuma introductory ne muka saka gwargwadon hali kuma muna iya yin mu ga cewa ba mu biye masa akan abin da zai iya zama ra'ayinsa ne ya saba wa asalin ta hakikin ilimi ba Eh, ba ka raba irin wannan matsalolin na rayuwa da mutane eh, a idin da mutane suka rayu musamman a saha ta ilimi ana samun irin waɗannan rigingimu ah, kuma su su wanda suka fi shan wahala a rigingimu su ne dama mabiya mabiya su suka fi shan wahala jeje muke magana akan tarihi mamu tsabari da irin fitintunin da ya fuskanta a rayuwarsa wanda sai da aka samu wawaye daga cikin masu bin mazhabin Hanabila suka dinga jifansa tun yana karatu a masallaci suna mai ihu suna zage shi ya haƙura ya koma gidan shi yana yi suka ji labari suka je suka kewaye gidan suka hana kowa shiga suna ta ihu suna zage-zage suna jefa duwatsu kuma duk da sunan kawai sabanin mazhabi kawai da sunan sabanin mazhabi karke hadda ya rasu ma ba su haƙura ba suka hana a rufe gawar shi a makabartar musulmai wanda kuma malami ne ya fi nasu malamin daraja a ilimi misali kenan to haka ma irin wannan har aka samu wani daga cikin dalibai da ya zo garin Bagadaza ya shiga cikin wannan fitina da ya koma garin su na Ibn Kuzaima din nan yake gaya mai ya tambaye shi kai karatu a gun tsabari yace a ai malam wannan malamin jimatar da shi ya shiga matsala kai ba mu je gun shi sai yace kai canka gara a ce kai karatu a hannunsa ka haƙura da duka sauran da kai karatu a gurin shi haka ya gaya masa yana cikin littafin eh, bin eh, tarihu bagdad na limamul khatibul bagdadi su da haka ire-iren waɗannan malam da ba su ne asalin rayuwa ba ko duk wani rikicin da ba a yi ka da ba a yi shi da kai ba ya fi zaman lafiya kaka shige shi kun ga wannan ka'ida ita ce kuskuren da mutane suka faɗa game da shiga rikicin sahabbai ma'ana shi kanshi a cikin rikicin sahabban wanda suka rayu da rikicin suka ki shiga ai su suka falala si ibnu umar da ire-iren su ko to haka a cikin wanda ba su rayu da rikicin ba ma wanda ya ki shiga zai fi falala zai fi zama lafiya wanda duk yace sai ya kutsa cikin rikicin to zai samu kanshi a cikin matsaloli saboda su ma wanda suka yi rikicin sun yi nadama akai Ali da Abu Talib yayi nadama ba kankanuwa ba aka rikicin da ya yaga yadda abubuwa suka lalace suka har cewa lillahi dawru a ibn umara wa sa'ad ibn malik sa'ad da abi waqas kenan yace in kana khairan in kana sawaban fa ajrun mawfurun wa in kana khata'an yace fa khata'un yasirun yace ubangiji Allah ka sa albarka ga matsayin da Abdullahi da Umar ya ɗauka shi da Sa'ad dan Malik yace idan daidai suka yi sun samu lada mai yawa idan kuskure suka yi sun samu zunubi ne kankani tunda su a dalilin su zunin kowa bai zama ba kuma su suke da hadisai da dama da suka bi manzo Allah yana nuni zuwa ga a gujewa fitina a gujewa fitinan nan za a yi fitina kowa ya guje to kaga shi yayi da daman cikin rikicin Aisha ta yi nadama karanta sayru alamin nubala sai ta zauna ta ta kuka aka ce har ta jika hijabinta an aka ce me ta ce ina nadamar zuwa na sifinu abin nan jamal tana zargin ibnu umar ta ce ya baka hana ni ba yace na ga wani mutum ne ya galabaice ki akan ra'ayinki shine talha tace tace da na ce a rufe ni kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu ina ganin ban cancanta a rufe ni kusa da shi ba a kai ni a inda sauran mata suke inda sauran mata suke duk inda ta ja ayar wa qarnati fi hita sai ta fashe da kuka ta yi wannan nadama talha ya yi nadama kowa da ya shiga yakin sai da ya nadama abdullahi dan umar shi ma da ya guje ma yakin shi ma ƙarshen rayuwar shi yana nadama me yasa bai shiga ba dina cikin sirru alamin nubala yana cewa na yi nadamar ban yaki bugatu ba saboda shi kuma ya rayu har ya ga abin da abin ya juya ya juya ya juya ya sake juyawa so duk wanda ya shiga wannan rikicin daga baya ko sai wannan nadama fiye da tasu kaga su dai suna da sadiqu ahadi na hasanat da ayoyin da suka yabe su da suhuba da jihadi wanda kamar da ibn timiya ya lissafo a cikin minhajus sunna wajen dalilai guda goma da za su sa Allah ya gafarta musu zunubansu to kai ba ka da wannan falala kai kawai musulmi ne gama gari dan me zaka shiga wannan rikicin to dan me zaka shiga na ɗaya kenan na biyu kuma Allah bai bautar da kai da shiga rikici ba musan wannan Allah ya bautar da kai ne da tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji da biyayya iyaye da sadaka da kaza da kaza suna bin Allah ya kawo ka duniya kai Allah bai kawo ka duniya ka shiga wani rikicin da yake ya shafe ka ba na wani ya kamata kowa ya dinga tana wannan bai kawo ka duniya don ka shiga wani rikici ba sannan in ka shiga rikicin me yake gadarwa kiyayya da gaba ita ba ta cikin ka'idar musulunci wallahi in za ka karanta wannan tare rikicin sai ka ji kana jin haushin wani dole baka isa ba saboda dan adam ne kai zaka je kana jin haushin Muawiya ko kana jin haushin Aliyu kana jin haushin Aisha to zaka shiga cikin bata ko yanzu nan sannan zaka iya wayan gari kana zagin wani a cikin su to zagin wani kuwa shine ka dauki kai hadisin kawai ordinary hadisi da Annabi ya ce la tasubul abwat kar ku zagi wanda suka mutu faqad afdau ila ma amil ko a wata riwaya fatu'udul ahya ka dauki wannan kadai a ce gama garin mamata ne su baka bukatar sai ka zage su baka bukatar sai ka ki wani sannan zaka tsira to suna nan da ire-iren waɗannan abubuwan da dama shi sa in ba dan mahallin karatu bane ko wannan rigingimin kwata-kwata mun ba ma ruwan mu da su to haka irin wannan mamala rikicin mu da ake yanzu dinnan da ake rayuwa a Sheikhul Albani kamar yadda misali a wancan rikicin ba wanda yake da gaskiya 100 bisa 100 a tsakankanin su sai sun fi gaskiya fiye da su muawiya ka yi raba mutanen zuwa tsabaka hudu ne wanda suka guje wa fitina wanda suka shiga bangaren aliyu wanda suka shiga bangaren muawiya sai kuma na karshe ne almarika din khawarij kaga wannan su ne a kasa to na can saman ne wanda ba su shiga fitinan ba ko amma biyun nan to fa'ifatani azimatani to haka a yanzu a shekul albani a rigingimin da aka yi mu ji wannan ba ko ina ne yake da gaskiya ba ya kamata mu san wannan sawon rigingimin na ilimi ne ko ko na akwai rigingimu da suka hada ta na fitinar rigingimun rayuwa ko kuma daga ilimin to sai kuma rikicin ya zama wani iri kamar yadda ya faru kamar wancan tsakankanin tsabari da shi da ibnu abi daud asali rigima ce akan fassarar aya fadin Allah wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ibn abi dauda ya rawaito hadisi mai rauni daga cikin gara'ib in ka karanta riwaya tarihin sa yana daga cikin abin da ya shahara da shi shine rawaito gara'ib akan haka an kusa kashe shi wata rana karanta a cikin littafin abin nan sirru alamin nubala da tarihu madatu dimashq an kusa kashe shi wata rana irin wannan girin gidishin rawaito hadisi gara'ib da wanda ya rawaito musu hadisin cewa an bar gawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kwana uku har ta fara kumburi hadisi ne garibi jiddan wannan riwaya aka ce wannan zindiki ne aka za a dade kan shi da kira aka kwace shi to sai dai rutu hadisi cewa Allah zai zaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al'arshi ranar alkiyama su zauna akai tare shine ma'anan maqaman mahmuda hadisi ne bai fi jiddan munkari ne sai wancan malamin ya mishi raddi akai shine asalin rigima fa shikenan shi ma ya ƙara mai raddi suka fara tuhuma juna wannan ya ce wannan mushabbihi ne wannan yace wannan mu'attili ne wannan yace wannan nasibi ne wannan yace wannan shi'i ne suka dinga jufan junansu da kalmomi aka sun juna to shi kuma ibnu abi dauda yana da mabiya a bagadaza babban malamin hanabila ne hanabila kuma tun bayan mihnatu ahmad ibnu hanbal suna da saula suna da masoya kamar kace yanzu irin APC ne a Najeriya in kai adawa da ita za ka samu kanka tun bayan 2015 tana da mabiya ko gaugau suna da yawa a cikin ta to haka su ma irin wannan roƙon kawai suka ce to ka san da kai magana akan a lokacin da kai magana akan wani abu da ya saba wa abin aka san a madda hanbali akai sai a ce mu'tazili ne kai mushabbihi ne kai kaza ne ko mun gane kamar yanzu kai magana a kabu da saba APC ba ka za a ce ba dan shi'a ne kai dan kalakata ne kai dan APC dan PDP ne kai ba ka san Najeriya ba za a yi maka adalci ba ko mun gane wadayin to ne suka mishi wannan shar. suka wajen shekara biyar fa yana fuskantar wannan matsala a gun a gun mutane kaga irin wannan rigingimin suna nan da yawa asali ya da gaskiya amma shi ma ya mu'amalance su da kasawa su kuma suka nuna mishi su kuma wa najhalu fawqa jahal al-jahili to haka malam ashekul albani akwai maganar da ya dinga yi akan wasu malamai sun yi kaushi da dama tsakani da Allah dole faɗi wannan ko da ya fi su gaskiya akan wasu maganganun rududdin shi suna da ɗaci wanda asali ba haka ya kamata yi ba amma kamar da masu tarihi suka faɗa sa ce idan mutum abu yana da ɗabi'a ka raba shi da ita to su kuma suna da tasa hasada da ƙiyayya wadda unsuriya ce to sai abin ya haɗu ya tsanani da aka kawai abin da ya fi dacewa kawai ka kau da kai daga wannan rigingimin ka ruka musu gafara kama ce idan ka tashi ne a broken home a ce kana ɗan yaro babanka da mamanka sun yi rikici aure ya mutu a haka taso wannan bai canza su daga iyayenka ba shin kana ganin za ka haifo ɗanka kanka ɗa mai ido idan ka ce sai ka bi salsalar rikicin nan ka gano wake da gaskiya ka yi wala'i gare shi ɗayan kuma ka yi fa'i gare shi ai ba za ka so ma dinga tada magana rikicin ba cewa ai ka ma ya taɓa marin babanka kanwa wata ta zo ya ci mutuncinta su kuma suka gaito ɗan tauri a unguwarsu aka zo aka mai dukan tsiya sai da aka mai ƙaruwa asibiti da ya fito ya kai kotu yaushe za ka bi wannan tarihi fa'idar mai za ka ta kai shi ko mun gane in Allah ya bani izini ina so zan yi wata latta wata rana insha Allah akan rigingimun nan akan rigingimu kawai kawai shine fiqhul fitna ina da bincike da yawa akan shi amma ina ga kamar lokacin yin shi bai mutu saboda mutane suna kanta abuwa da dama suna rudewa saboda ko dai kaje ka yi tsakure ne ko a karatu ko a karanta bangare daya ko kuma ka samu matsala ka fara jin abin da yake ba shi inganta ba shi ya tsiru a cikin tunaninmu kamar misali akwai riwayar da suke su suka yaɗu a duniya amma kuma ba ingantattu ne game da waɗannan fitintunan da haka kawai maslaha jama'a shine mutum ya kamar da mai risala ya faɗa cewa a janye baki a shu daga wannan rigingimu wannan shine mazhabin malaman ahlus sunna su imamu ahmad ibn hanbal su maliku su a imamu mamul auzai su bukhari da makamantansu wanda dai su ne a imma abun koyi a addini to duka mazhabin su kenan to in ka bar mazhabin waɗannan ka kawo mazhabin wani kowaye shi to za iya bata tare da shi a cikin bata kuma mu kalla da kyau mu gani sahabbai yanda ka san wani wato abin nan ne wata taska ce bai iya yiwuwa ka zumbura hannunka cikin taskar ka ce amma kana so ka tsaya daidai wuri kaza Za ka sa hannu a cikin wani akwaku ka lalubo ka lalubo menene mara kyau a ciki Ka ce ba za ka taba koyo ba sai mara kyau tabbas akwai masu kurakurai a cikin su dan adam ne qur'ani ma ya bayyana wasu kurakuran su da suka yi qur'ani da ya bayyana kuma sai ya ce Allah ya gafarta musu ya wuce sannan akwai abubuwan da suka yi ma waɗanda kafin musulunci suka yi su sai ka ji har yanzu ana aibata su da su to yaushe kuma za a kuma na aibata musulmi da abin da yana kafiri misali a ce hindu ta ci hanta hamza wanda wannan bai inganta ba tukuna tun farko sannan kuma in ma ta ci din tana kafura ta ci kafin musulunci shi annabin bai yi wannan zargin ba alal misali ko ga ana ana cewa ai wani ma asalin shi shi dama ba dan Allah ya musulunta ba kaga wannan shiga zuciyar mutane ne to ya kamata dai mutane su shiga taitayin su game da wannan fitintunan wallahu a'lam ah, sai malam yace sanata 18 wa 200 shekara ta 218 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi Wafiha, wa fiha ihtafala al-ma'mun li bina'i madinata madinatu tuwana min ardi rum a wannan lokacin sarki ma'amuni yayi bikin gina wani sabon gari mai suna tuwana kusa da garin tarsus yana cikin kasar Iran ne a yanzu wannan wajen a lokacin duka kasar rum ce wa shada lahal sunna Amina biladi wa amara bi bina'iha milan fi milin a lokacin yayin nufin ne a je kawai a gina mai sabon gari inda zai tare ya mai da shi wato cibiyar mulkin sa yace yana so mil guda ne square mil shine milan fi mil ina fata mun gane kamar a ce wato kamar da za a ce square acre ko makamancin haka mil daya a cikin mil daya shine kamar kilomita uku ko to girman a irin lissafin mu mil daya kilomita uku ne to kilomita uku square tsawon girman garin kenan a lokacin yace a mai katanga sur kenan me ake ce mishi ganuwa ayi kaza ayi kaza ya tsiya ta baitul malin musulunci wannan shine kawai kalmar da ya kamata a fara da Hausa ma'ana sai da kuɗi saka ƙare a baitul malin musulunci wajen yin garin kuma daga baya asarar garin akai a wannan shekarar ka zo ka ji yana mutuwa Ƙanin shi dawo ce kawai a rushe garin a rushe yadda ka san siyasan yanzu suna yi wani ya fara project da wani ya zo a bayan shi kawai ce shirme ne bayan an naka kudin al'umma ciki duk wani abin bayan ka fara yin su an kashe miliyoyin kuɗi an ɗauki ma'aikata daga ko ina an kai su sun yi wajen wata shida suna aiki ba a gama ba sai wanda yake aikin ya mutu sai kawai na bayan shi ce kawai wannan shirme ne kawai a daina sai ce a. Ah, Wawaliya walla waladahu al-abbas amra bina'iha ya sanya dan shi abbas ya zama shine kamar wato mai kula da aikin wa fiha imtihana ulama bi khalqi quran a wannan shekara ne ma'mun ya fito gadangadan yana jarabtan malamai da matsala ta khalqul qur'an wa kataba fi dhalika ila na'idi bi bagadaza ya rubuta wa gwamnan shi a bagadaza cewa a tara malamai duk malaman da ake jin maganar su tara su a gabatar musu da wannan magana wanda ya ji ya bi shikenan wanda bai bi ba a rubuta mai sunayensu a kawo mai a kulle su a ba su tsoro wa balaga fi zalika ya kai matuƙa wajen yin wannan yace aqida shikenan addini kenan, kuma dole a matsayin shi na shugaban musulmai ya dasa akan aqida ta gari a sa, wa qama fi hadhihi albid'ati qiyama mu'taqidin muta'abbidin ya miƙe tsaye akan wannan bid'a yadda ka san zaka miƙe tsaye akan addini abinda kai amanna da shi cewa addini متأبد بها فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه إكراه ما في يوم malamai suka amsa saboda an sa su cikin ikrahi an firgita su sai suka dauka kansu wato rukhsa cewa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani suka bi wasun su kuma wa tawaqqafa ta'ifa wasu kuma suka ce a basu lokaci za su ji tunani ci shawara thumma ajabu daga baya suka amsa wa nazaru har ma suka zo suna yin jayayya akan abu falam yultafat ila qawli sai ba a kalli maganar su ba yace duk bai damu da wannan maganar su ba aka ki daukar eh, sa a matsayin matsala wa azmatil musiba bidhalika bala'i fa ya girmama saboda wannan wa haddada ala zalika bil qatl ya fara wato barazana da cewa zai fara kashe wanda ba su yarda ba walam yusib ahadun min ulama'il iraki illa imamu ahmad ibn hanbal wa muhammad ibn nuh babu wanda ya samu gamdakatar game da wannan matsala wanda ya shiga cikin musiba irin ahmad dan hanbali limamin nan da muhammad ibn nuh al-misri wannan sa daga cikin wanda basu yadda ba kuma aka kulle su aka daure su aka tafi da su amma ba su kadai bane in kun tana mun karanta wannan a baya mun yi magana akai a cikin a cikin wannan tafin ne ko na manta mun dai magana a cikin al'ulu ne go eh, to bayan waɗannan akwai malamai irin su wanda shi ma ya rasu ne a wannan shekaran za mu ji yanzu magana akan shi shine Abdul A'la ibn Mishari Al-Ghassani wanda yana daga cikin rijalul jama'a shi ya mutu ne ma a gidan yari a inda aka kulle shi game da khalqul Qur'an akwai mun wuce malam Ahmad ibn Salihin al-Khuzai ko ake shi ma ce cikin maganar sa ya rasu na shekara 131 shi ma ya sha wahala akan wannan ya daga cikin rijalu Abu Dawud a cikin masail ne kawai amma shi akwai kuma Al-Harith ibn Miskin Al-Misri wanda ya rasu da shekara 255 yana daga cikin rijalu Abu Dawud da Imam an nasai sannan akwai kuma Affan ibn Muslim malam Affan ibn Muslim shi ma yana daga cikin wanda suka ki amsawa sannan akwai al-Imam Ahmad ibn Ata al-Basri waɗannan suna daga cikin ayanul malamai in kana son ga sunayen su dalla dalla sai ka koma cikin littafin al-bidayatu wan nihaya inda ya magana akan mihnatu al qur'an to amma eh, wanda abin ya shafa kuma aka ji labarin sa babu kamar Ahmad dan Hanbali saboda imamarsa da darajarsa da kuma yadda sarakuna suka mu'amalanci kabiyarsa dan gani suke idan shi ya amsa to shikenan duk duniya ta bi shi kuma ya dauki azima ya kiyarda da tawili wanda malamai sa'anninsa irin su shafi'i irin su yahya dan ma'inu irin su ali ibn al-madini duk waɗannan sai da suka bi da ta'awili shi ali dan madini ma bayan bi da ta'awili sai da ya zama ma an kamar kace an si shi mun karanta sai da aka dinga yawo da shi ana kokarin a dinga talla da shi sai an tashi da ce wallahi ƙarya ne fa duk ba gaskiya bane wannan to ka san zuciya ce kowa da irin tashi kuma mas'ala ce ta ijtihadi kowa da yadda yake fahimtar mas'ala ce ta ijtihadi wajen wato wajen amsawa ko rashin amsawa nake nufi wallahu ta'ala alam yace fa quyida wa ursila ila al-ma'mun aka daure su daurin tankila a wata riwaya an ce mangara aka sa su ta jaki wato suna suna abin nan din junansu suna rike da junansu aka aka tantame su a wata riwaya kuma an ce an yi musu kamar da kaga ana yin sel irin na mota haka wato kamar yadda ake saka eh, kura an kaga da ake wasan kura ai mata wani katan daki haka kamar sel ana yawo da ita haka aka yi musu a cikin karaban keken eh, jaki ko keken doki aka tafi da su tafiya ce ko mai tsayi kwarai da gaske ma'amun ya ya ya ja aka musu wannan ila ilal ma'amun wa huwa bi tarasus a tarasus kamar yadda zahabi yake bada labari cewa aka dinga aikawa da masu shela gari gari suna yada shela idan ya zo ya tara mutane sai ce ayyuhan nas inna amiral mu'minina yaqul kum kaza kaza kaza daga cikin abin da ake fada cewa annal zimmata bari'at mimman zakara muawiyata bi khairin aw tarhamala wanda duk aka sake jin labarin ya ambaci muawiya dan abu sufyana da wani alheri ko ce, Allah ya gafarta mishi to bai da sauran abin nan zimma jinin shi ya halatta za a kashe shi in fact sai da aka fara rubuta ma a bakin masallatai zimmatu man zakara muawiyata bi khairin la zimmata lahu wanda biya ambaci muawiya da alheri bai da zimma bai da bai da sauran aminci sannan wa anna khalqal qur'ani huwa dinul muslimina wa anna alqawla bi khalqil qur'ani huwa dinul muslimin wata kalma da makamancin wannan haka mutane suka kiyarda suka kiyarda gaba daya akai tabbatina akan waɗannan dama shi ya fito da wannan fituna karara ta rafidanci da shi'anci da jahmiyanci da sauransu kuma wannan shekarar da muke ciki bai tsallake ta ba a wannan shekara ya rasu ma balaga ila riqqa da suka je garin riqqa humul faraju bi mautil ma'muni sai labari ya isko musu iske su na farin ciki cewa ma'muni ya rasu basu game da shi ba an ce cikin dare wato ya rage musu saura farsakhi guda kama ce zango guda za su gaske cikin garin da rasus din shine imamu ahmad dan hanbali ya mike ya addu'a ya ce ya Allah kar ka gama fuskata da wannan bawa naka addu'a da yake nan shikenan Allah cikin ikon sa sai kawai aka wayi gari amun ya rasu dama an ce yana da wani ciwo a makogwaransa wani gyambo kamar a ce ulcer ce haka a cikin makogwaransa da take damus cikin wannan dare wannan ciwo ya ci gaba da ruruwa zazzabi ya rufe shi gari bai waye ba ya ce garinku Allah ya gafarta mishi wa ahida bil khilafati ila akhihi al mu'tasim ya mika halifanci cewa bayan shi to dan uwansa mu'tasim kanin sani shi dan uwan shi ne zai zama halifa wanda shi kuma rajul harbin ne kawai mayaki to zaka zo ka ji kuma a gaba wancan dan nashi Abbas sai da aka ziga shi cewa yayi ma wannan kanin uban nashi tawaye kuma ya gwada tawayen kanin uban ya kama shi ya kashe shi ba ruwan mulki da dangantaka jama'a fa amara bi hadmi tuwana kaji garin yace kai a rusa garin wa bi naqali ma fiha cewa duk abin da za a iya kwashewa a kwashe wa sarfi ahliha ila biladi ce kowa ya koma garin su ma'aikatan da aka tara da kusa kowa ya koma garin su a rurusa in an yi rushe kaga aya kwa abin da za a dauka kofofi da da da fankoki ko da AC da waye bulo kuma da siminti kaga ya zama asara ce duk a rusa garin an fasa kawai shikenan kuma dukiyar musulmai ce Allah shi kyauta wa fiha dakhala khalqun min biladi hamazan ila dinil khurramiyya wa askaw wannan babakal khurrami wannan zindiki nan da yake ta kawo matsala to a wannan shekara shi ma ya samu wato mutane da dama suka bi addinin nashi suka bi shi akan wannan bata daga cikin mutanen hamazan mutanen ƙauye ne wanda ba su san addinin Allah ba kamar yadda muka ambata duk wani addini da ka gani da wata tafiya ko harkar siyasa akwai ɗan akwai akwai wawayen shi wanda ba ala basiratin suke bin wannan abu ba to hazari kai a hankali karka zama wawa a cikin duk abin da yake ya zama duk abin da zaka yi kana yin shi ne a bisa hujja yanzu wani da zai je yanzu nan da muke magana yanzu ana ihu a bakin titin nan ana wani rigima ba ruwan shi bai sabon da yake zai buga da gudu da makamin shi kawai cewa ai fada ne ake da inyamari da Hausawa kawai zai ji shi ba ta yi wata inyamura ce kawai da wani saurayin ta bahaushe suke rigima wanda soyayya su ma suke ta hada su rigima kaga ba ruwan kowa sai yan sanda ko amma sai wani zai shiga <laughs> magana gaskiya zaka a cikin yan izala akwai irin waɗannan a cikin yan shi'a akwai su a cikin duk musulmai da kowace jam'iyyar siyasa akwai mutanen da suke wawaye ne su ne zaka kuma aka su suke zama victims na dukkanin rigingimu mafi yawan yan shi'an da aka shi a garin nan shekara biyu zuwa uku bayan da suka wuce irin waɗannan ne wawaye ne ba su san me ya kawo su ba ba ma addinin ya dame su ba kawai kauna da suke wannan shugaban wasu ma suna wasu garuruwan suka ji labarin gashi nan under siege suka dinga shigowa cikin motoci suna zuwa na kashe su yayin da kuma masu wayan cikin garin su kuma sun buya duk wanda yake da wata fakka kasuwa ko yake da wasu ƴaƴa da yake tarbiyyar siyasa su a makarantar boko ko yake da wani aikin yi ko ya san tunanin da yake yana da tunani nashi na kanshi bai da ya jan kashe shi a wajen nan ba su yadda ba buya suka yi daga baya suka fito suka cigaba da harkokinsu saboda suna da maslaha a rayuwa amma wani wawa kawai sai zo a kashe shi a banza bai san ila mene zai je ba to karka yadda irin wannan karka yadda ka shiga cikin irin wannan rigima ko da waye ko akan me ake yin ta karka yadda ka shige ta ya zama kana auna me yake faruwa kafin ka shiga wata rigima sawa'un ta addini ce ko ta siyasa ce ko ta kabila ne ko ta gari da gari ne shigan fa kuma ba wai shiga da makami ba ko da shiga ne da comment a Facebook ka tsaya ka san me ake tukun ko da da comment ne in ka ji ana tarjuma akan ai waɗannan ƴan mata da aka gano su na dafci duk shirin siyasa ne ko siya ai daidai ne ai kaza ne ka tsaya tukunna ka nutsu kana da aya da ta gaya maka me kana da hadisi to ba ruwanka ya fi maka zaman lafiya ko kuma za ka yi comment ma kai kai wanda yake bai saba wa abin da Allah yake so amma za ga mutane da gaggawar rubuce-rubuce da gaggawar faɗan albarkacin bakinsu daga baya suka nadama ko da baka yi nadama a duniya ba ranar alkiyama za ka yi nadama ma'ana ko da a duniya za ka iya kai birin birin ka bijire ka ƙin nadama ka ce hayan da kana kan gaskiya amma a lahira sai ka yi ta kuma gara ta duniya to irin waɗannan wawayen suna na a cikin koɗannan mutane kuma idan kuka sake ma wawaye a cikin gauga'u suka zama suke ta cewa a harka addini ko siyasa to sai sun kai mutane sun baro yanzu ka duba kaga ko da aka ce Buhari ya ci zabe kaga asalin wanda suke moran zaben a yanzu ka gansu a cikin murnar cin zabe wa ka gani a cikin su murnar cin zaben ita kanta ba wai wahalar campaign da aka sa a tsare ba bayan ta riga ta yi ruwa kaga wanda gaskiya ai manyan nan ko su manyan sun fito suna wannan haukar da aka dinga yi da babura da motoci ana mutuwa wawayen gari ne suka dinga yi har suna yi tambar suna tsirara akan titi ana daukar sa a bidiyo ana nuna su kwana da kwanaki a nan da muka ce abin da suka yi ba daidai bane wasu magani suke ba ma san ba kuma yanzu muna cewa ba daidai bane ba za mu fasa cewa ba daidai bane ba daidai bane haka ake murna a musulunci duk wanda suka yi wannan murna yanzu yana ciki wani ma bai so a ga hoton da ya murna saboda ya ci kwal shi wanda ku suka mori abin ko suke mori shi yanzu ba ruwan su dama ba su yi wauta ba sun yi ne yan takarda ne inda yan boko suka fi mu hankali kenan wallahi mu ustadai har ustazan mu aka zaka ta ganin tsakan ciki suna ta wannan ihun suna sakarci in kai murna sai ka gode wa Allah kai sadaka kai murna kai sauransu amma ka zo ka hau kan titi kana iyo kana rawa kana waka wai kai murna wannan aikin wawaye ne to irin shi nan da yawa jama'a to irin wannan shine dinga faruwa da musulmai har aka kai ga irin wannan yanayi Allah ya tsare to waɗannan wawayen da suka shiga wannan addini fanadaba al-mu'tasimu lahum amira bagdad ishaq ibn ibrahim ibn sai babban komanda sabon halifa shine mu'tasim sai ya tura musu ishaq ibn ibrahim ibn mus'ab faltaqahum fi hijja a ƙarshen shekara ya gamu da su wannan yakin kamar da zabiya ambata a cikin tarihin islam yace wa kanat malhamatan azima wani yaki ne babba da aka gwarza aka gwabza kwana da kwanaki bi ardi hamadan fa kasarahu yaje ya raga raga da su wa qatala minhum alfan. ya kashe mutum dubu sittin wan hazama man baqiya ila nahiyatir rum sauran kuma suka gudu wa fiya tufiya bi misra ishaq ibn bakr ibn mudar al-faqih wa kana yajlisu fi halaqati al-layth fa yufti wa yuhaddith malan ishaq ibn bakr ibn mudar al a wannan shekara ya rasu babban malami ne mai fatawa ya kasance yana zama a majalisin Layth ibn Sa'ad yana bada fatawa yana karantawa wannan yana daga cikin rijalul rijalul muslim wan nasa'i mutum biyu dinnan qultu Za zahabi biya ce alamuhu hurawa an ghairi abihi wannan malamin gaba ɗaya karatun shi a kun baban shi wa biya bishru al-marisi al-faqih al-mutakallim sai kuma wani takadari shi ma da ya mutu a wannan shekarar shine bishru al-marisi eh bishru bin ghiyar ibn abi karima al-adawi al-marisi wannan malamin nan da ya zama ɗaya daga cikin tutocin bid'a ta khalqul qur'an alfaqihu malamin fiqhu almutakallimu kana da'iyatan ila alqawli bi khalqi alquran ya kasance mai kira ne zuwa ga alqawl bi khalqi alquran halaka fi akhir sanati ya rasa a ƙarshen wannan shekara walam yushayyihu ahadun min alulama da ya mutu duk mutane suka kiba jana'izarsa an ce wanda suka mai jana'iza ba su kai mutum goma ba saboda haushin shi da mutane suke ji da ganin shi da suke a matsayin batacce jagoran bata da ya mutu ɗan kaɗan ne waɗanda suke su ta zama musu dole su ne kawai suka jana'izar kama ce a gari irin zare ko kano ko sakwata garin musulmai mutum ya mutu a cikin anguwa inda musulmai suke ana zaune lami lafiya a ce jana'izar shi mutum tara ko mutum goma to ko karo ce ta samu fiye da haka a yanzu da ake rayuwa <laughs> ai wani ba kyawu ba kyawu jana'iza ba ko ba haka ba Allah ya gafarta mana gaba ɗaya. Ah, wannan malami ce wa wahakama bi kufrihi ta'ifatu min al-a'imma an samu malamai da dama sun ce kafuri ne sun kafirta shi warawa an Hammad ibn Salama yana da riwaya daga Hamadu dan Salama wa Aisha na sanata ya rayu shekara 77 sunan shi kenan Abu Abdurrahman Bishir ibn Ghiyas ibn Abi Karima al-Adawi an ba da labarin cewa ya kasance wai saboda tsoron kada kada ya shiga cikin shubuha shubuha ta ya je ya kwanta da matar da ba ranar ta bane shi baya baya zuwa gun matan shi da dare sai ido na ganin ido wai kai ya kuskure wai kai ya shiga cikin shubuha sannan haka haka inda ya ci abinci sai yayi tambayoyi da sauransu a kai amma kuma ya kasance yana shan nabi wannan giya ta mutanen kufa wacce suke yi ba da sunan giya ba al zahabi a cikin littafin a A'lamin Nubala yayi wata magana da nake son karanta mana game da wannan malamin da ya zo kan tarihin sai yake cewa wa man kuffira bi bid'atihi laysa huwa mithlu al-kafir al-asli wala al-yahudi wala al-majusi aballahu an yaj'ala alaman amana billahi wa rasulihi wal yawmil akhir wa sama wa salla wa hajja wa zakka wa in abaima wa dalla kamar kaman anada rasula wa abadal wasana wa nabada shari'a wa kafara lakin natabarra'u ila Allah nabra'u ila Allah min albida'i wa ahliha haka zahabi ya cike targama yace mutumin da aka kafirta shi saboda bid'a to ka sani fa kafircin sa ba kaman kafircin mai botar gunki ne ko mai yahudu ko nasara ba Allah bai yadda ya lissafa mutumin da yake da Allah ɗaya ne yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi aikin haji Allah bai yadda ya sa shi ɗaya da wanda ya yi girman kai yake da Allah ba Allah bai yadda ya sa shi ɗaya da wanda yake cewa Allah uku bane ne. da haka fa muna yin baran baran da ƴan bid'a da kuma aikin bid'a da haka kafirta su da ake ana kafirta su ne saboda munin aikin su amma kaji an mai da na'ida an rufe shi amma amma ba ba wai kafirai ne kafirai fitir irin fir'auna da hamana abin da zabi yake so shi ke ina fata mun gane wannan da haka abin kyama ne abin gudu ne saboda su kafircin nasu ya taba abin da yake ma'alumin ne mai addini bid darura wallahu a'lam wa fiha abdullahi ibn yusuf at-tinnisi al-hafid abu muhammad ahad al asluhu dimashqi sami'a min sa'id ibn abdul wa malikin wallahi sai kuma al'imamu imam abu abu muhammad abdullahi ibn yusuf at ɗaya daga cikin malaman su Imamul al-bukhari kenan wanda kuma shine min asbatin nasi fi muwatta tare da ɗan uwan mai sunan shi shine abdullahi abdullahi ibn yusuf al ko abdullahi ibn yusuf uh, abdullahi ibn yusuf uh, menene abdullahi ibn wane ne ibn maslamata alqanabi na abdullahi ibn maslamata ibn qalab al alqanabi wannan shi sunan shi abdullahi ibn yusuf at-tinisi ya zauna wani gari mai suna tinis ne asalin shi mutumin Dimashq ne yana da karatu daga layth da maliku da kuma sa'id ibn abdul aziz ah, yana da hadisi a cikin bukhari da abu Dawud da tirmidhi da nasa'i banda muslim banda banda banda ibnu majah wa fi alimu al-sham abu misharin al-ghassani wanda da muka ambata a cikin muhimmin farkon qur'an abu misharin al-ghassani ad-dimashqi wanda sunan shi abdul a'la ibnu misharin shi ma daga cikin rijalul jama'a fi habsil ma'mun bi bagdad ya mutu a gidan yarin ma'mun a kasar bagdadaza zahabi yake fada a cikin sirri yake cewa humila alal mihnati aba an yi an yi da shi ya ce qur'ani makhluki ne yake wa humila alal sayfi aka ce za a kashe shi fa madda ra'asahu sai mika musu kan yace ku sare wajurida sayfu aka zaro takobin daga cikin gidanta aba an yi jiba yace sam ba amsa ba sai ga to wannan ko sun kashe shi ba su riba ba ya kace kai aje a kulle shi sai a kulle shi har ya mutu a gidan yari Allah ya gafarta mai fi hini mihnatul qur'an ya an kulle shi a lokacin mihna sami'a sa'id ibn abdul aziz wa tafaqqaha alayhi ya koyi karatu a gun sa'id ibn abdul aziz ya kuma koyi fiqh a gunsa wulida sanata wulida sanata 40 wa 100 an haife shi ka ta 140 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana allamatan bil maghazi wal athar kathira al ilmi rafi az-zikri kwararren masanin hadisi ne da tarihin yaƙe-yaƙe yana da ilimi mai yawa da daraja ƙala ya haifu na ma'inin mun zu kharajtu min babin ambari ila an raja'atu lam ara misla abi misari ya ɗan ma'inu ce tun da na fito daga ambar har koma ban ga wanda ya kai shi ba wa ƙala abu hatimin ma ra'aitu a sahha minhu ban ga wanda ya kai shi ingancin hadisi ba wa ma a ahadan fi kuratin min alkuwari ban ga wani mutum a wata anguwa daga cikin anguwanni kura shi ne anguwa ko gari district a azama kadara wanda ke da girman daraja ba wala ajalla ko girman daukaka inda ahliha gun mutanen garin min abi mishari bi dimashqa kamar yadda naga mutanen Dimashku na girmama shi idza kharaja idan ya fito istaffan nasu yuqallibuna yadahu haka ake jeruwa ana sumbantan hannunsa darajar sa aka ce kaman darajar Imam Ahmad a Bagadaza san Imam Ahmad sai da ya waye gari a Bagadaza bai iya fitowa ko kasuwa yi da mutane sai su tashi kuka za a zo ana shafa rigar shi ana ta mishi addu'a ana cewa ga waliyin Allah idan abu ya siya ba za a shi kuɗi ba in yi agan shi da kaya ya dauko a tare a rantsi da Allah cewa sai ya bayar ba za a bar shi ya dauka ba shi kuma duk baya san wannan wannan fadancin to da ka sai dai na fita kasuwa in ya aiki ƴaƴan shi ma aka gansu ba za a karba ba sai rasa yadda zai gashi ko baya so ya ci komai na bulus a gan yanzu ne ka samu wannan mai kamanta sai ka ta jan banza kawai ta ba haushe zai kan ce Allah baya ba mai wuƙa nama akwai wanda za su so a yi musa haka za su samu a ce duk abin da kake so ka siya a garin nan ba wanda zai shi kuɗinka aka shi kenan kawai ka san da shahu ne suke yi ko وفيها أبو محمد عبد الملك بن هشام البصري النحوي صاحب المغازي سيكما ابن هشام wanda zaka ji ana cewa mai sira da magazi din mai ibnu hisham mai sira da magazi babban malami abu muhammad abdul malik ibnu hisham ibnu ayyub as-siddusi malamin nahwu ne kuma yace sahibul magazi masanin magazi din nan allazi hazzaba wanda ya tace sira wa naqalaha anil bakka'i sahibu ibn ishaq ya ruwaito ta daga bakka'i dalibin ibn ishaq wa kana adiban akhbariyan nasaba masanin adab ne masanin labarai ne kuma masanin nasaba ne sakana misra wa tufiya fiha akwai al-imamu as-suhaili mai littafin raudul unuf ar-raudul unuf na as-suhaili malamin sira din yana nan da ga shi siraran mujalladai haka masu yawa wanda yadda aka ba da labari ya zauna ne a garin Madina bayan ya gama aikin hajji ya je ziyara ya zauna a rauda yayin imla'il littafin ar-raudul unuf fi malir rasul min al-ashabi kaza kaza kaza min ashabi wal mata'i wa kaza wa kaza dogon suna ne yana bada labari shi kuma ya mai da sira ne labari kan rigunan manzo Allah sallallahu alaihi sa qur'anin da yake irin marubutansa takobinsa dawakan da ya hau to a ciki yayi wani kuskure wanda malamai suka tambaye a kansa, inda zo ba da labarin rasuwan wannan malami sai ya ce ya rasu ne a shekara ta 213 wannan wahami ne kamar yadda az-zahabi ya bayyana a cikin siru a alamin nubala Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su wa fiha fi radab a watan Rajab irin wannan da muke ciki matal ma'amun akai kankat mutuwar sarki ma'amun ya mutu abul abbas muhammad ibn rashid harun ibn mahdi muhammad ibn mansur al-abbasi bibadan ah, dul min ardin rum sunan shi kenan muhammadu dan haruna dan muhammadu dan ah, mansur shi halifa ne baban shi halifa ne kakan shi halifa ne haka dai haka dai kaga muhammad ma'amun dan gidan halifa harunar rashid shi kuma dan gidan halifa mahadi shi kuma dan gidan halifa mansur ina fata mun gane wannan al-abbasi ya rasu a wani gari mai suna ko a wata anguwa mai suna banda a bad badandul a kasar rum a can tarasus din kenan fil ghazati alhalin ya kai farmaki a wajen yaki amma ba wai yayi shahada ne ta sojoji ba yana cikin mu'askar yana cikin sojoji ne a sansanin su ya gamu da cuta bi qurhatin tala'at fi halaki da wani gyambo da ya tsara a cikin sa walahu 48 sana shekarar sa dududu 48 dama ya halifanci ya dan shekara 20 da 8 ni shekara 20 yana halifanci ma'ana da ya dade a duniya a ce ya shekara saba'in ko tamanin da yawa da duk wannan shekarun za a yi sa ana fuskantar wannan matsalar kuma da ta canza tarihin musulunci gaba ɗaya amma Allah da ya ga dama sai ya kashe shi kaga wannan bai ma kai hamsin ba ma mata kahala ma'ana bai wuce sa'an wasu daga cikin ma'anar wanda suka kai shekaru arba'in da biyar da 7 su waye masu wannan shekarun na ka so ka daga da saura ko eh, eh, eh, wa khatahu a lokacin kuma furfura ta riga ta lalle shi saboda bala'in mulki da ma bai kai furfura ba amma sarauta ta sa ya furfura da wuri za ga mutanen da suke shugabanci da wuri suke suke tsufa wasu za ga sun hau wannan shugabancin na siyasa da ake ganin shi kamar mai daɗi ne amma ma akwai na sai ga kawai sun tsufa da kuma yan gayu ne sai ga kawai sun tsufa ko yan rufayin nan za ga dai furfura yanzu sanda ya hau shekara uku baya fufan shi bata kai haka jibi darakta namu abdurrafi shi ma diya tsufa duk haka zaka gansu saboda mulki bala'i ko da na dan wani waje ne wallahi ko ko ko mulkin kansila aka baka ka shiga uku kaga dai kansila da shi dan autan masu sarauta ne wanda kuma yanzu ba ma sa samun komai sannan wani yake cimin shi ya fasa matakara kansila na ce me yasa ce to kafin aje ko ina masu neman maula ma sun ishe shi daga jin labarin zai sai fom kawai sun fara zuwa maula <laughs> yace ya ma fasa ya fasa gaba daya a hakan ba sai kashe miliyan biyu ne kai kansula ba za ka yi kashe miliyan biyu kuma ka fada a firamare ba gara ka je ka noman rani ba in Allah ya ce mai je ka sai ka daga ko ka je ka sata a wata harka ko kuma kawai ka killace abin ka kai ta cin a hankali abin da kaga kana so ka siya ya fi maka alheri Allah shi kyautu sai ya ce wa kana abyada ya kasance farin mutum ne kar raba'atan mai gaggausan jiki hasan wajhi kyakkyawan mutum tsawilan lihiya mai tsawon gemu daqiqaha amma tsawon kuma siririn gemu ne ba cikakke ba bayyikan eh, eh, eh, jabbaini ho yana da kuncin ah, gira guda biyu wa kana za ra'ayi mutum ne mai hangen nesa wa aqalin da hankali wa baha'il da iya shirya makarkashiya wa shaja'atin da jarinta wa karamin da halin kwarai wa hilmin da haƙuri wa tadallu'in fil adabi fil ilmi wal adabi da kuma yayin nutso a cikin ilmomi da adabi a cikin siyar zabi yake cewa qara'al ilma wal adaba wal akhbara wal aqaliyati wa ulumil awai ya karanta ilimi da adabi da ilmomin hankali su geography da physics da makamantansu da mantiki wal aqaliyat da ilmomin mantiki da makamantansu sannan yace a a a a kuma har ya shiga cikin matsalar khalqul qur'an kamar yadda zabi ambata me yake cewa ne ma wada'a ila qawl al qawl bi khalqil qur'ani wa balaga yayi kira zuwa ga khalqul qur'an kuma ya tsananta akai wa kana jawadan mumaddahan ita'an ya kasance mutum ne mai kyauta wanda ya sha yabo a gun mawaka kuma mai ita'an wanda yake da yawan bayarwa yana bada labari da kanshi yake cewa akwai abubuwa guda uku da aka faɗa mishi ya kasa bada amsa ta farkon su ita ce lokacin da aka kashe wazirin sa dinnan sahal sahal ibnu al-fadl ibn sahal dal wazarati da aka kashe shi sai ya je gun wannan gwamna nashi da nunin da nufin mata ta'aziya yace ki bar kuka saboda in baya nan nima ni ina nan nima danki ne ita ce to ranka ya dade me zai hana ne kuka akan dan da ya samu mini da'irin ka dole ne kuka akan asarar yace ya kasa bata amsa na biyu kuma an samu wani wanda ya da'awa annabta a zamanin shi da ya zo aka zo da shi gaban shi ce ya sunanka ya ce sunana musa bin imran ya ce wai hak ka rasa sunan da za ka sa wa kanka sai sunan annabin allah daga sun ul'azmi minar rusul ya ce kai kuma ka rasa matsayin da za ka ɗauka sai matsayin sarakuna irin su fir'auna ya girgida kai ce eh, gaskiya ne gaskiya ne ya kasa ba shi amsa Ya ce to menene me da meye mu'jizarka me ayoyinka yace kai kai in kana so ka ga ayata ka faɗi magana irin da magana da Fir'auna ya faɗa irin magana da Fir'auna ya faɗa wa Musa ya kasa ba shi amsa yawa ana rabbukum la'ala ba yace ya kasa ba wannan ma amsa da iya ba shi amsa ba yace na uku kuma mutanen garin Kufa suka kawo mishi karan gwamnan da ya nada musu suka yi ta faɗan aibi yace ƙarya kuke na san ku tun zamanin aliyu dan abu talibin cewa kai tun zamanin ma umar ku mutane ne masu kin sarakunan da aka turo muku kowa aka turo muku sai kun ce bai iya ba sai suka tafi shikenan ba idan dai haka ne to mu dauka mutumin kirki ne kirkin da yayi mana ka cire mana shi ka kai shi wani gari su ma su samu kirkin kirkin ya ishe mu haka ce wannan ma ya kasa iya ba su amsa da iya ba su amsa duka da ha'i da ha'insa ana yana da labarai da yawa na musharakarsa a cikin waƙa da adabi da ilimi da sauransu wa kana min azkiya alami ya daga cikin mutane masu basira a duniya za himmatin aliyatin fil jihad yana da himma wajen kai farmaki ga kafirai wa kana yaqulu ya kasance yana cewa muawiyata bi amri muawiya ya mallaki duniya da da shawara amru dan as shine babban ne bashi shawara wa Abdul bi Hajjaji Abdul ɗan Marwan ɗan Hakam shi kuma ya mallaki duniya da Hajjaj da takobin Hajjaj sai ce wa ana bi ni kuma da shawarar kaina bana neman shawarar kowa yana wannan alfahari cewa shi da kankin kansa yace nasara wa kana shi'iyyan jahamiyyan ba shi ne ba jahami shi za ya ɗauko musar Rida mun ji a baya ko yace shine waliyu a haddansa. banu abbas suka ce wallahi ba zai isa ba aka yi ta rigima daga baya kuma aka ma kashe musa din aka ba shi guba ya ce mutu wallahu a'lam sannan mun ji magana da yi akan a dinga zagin su muawiya da aibata su sannan ba jahame ne wajen khalqul qur'an na za a khahul amra yayi jayayya da dan uwansa aminu akan wannan mulki lamma khala'ahu bayan da aminu ya cire shi mun karanta wannan ma baya wastaqalla bil khilafati 20 sanatan shekara 20 yana halifanci labaran shi nan da yawa zaka yi koma siru alamin nubala littafin tarihul khulafa na as-siyuti littafin ainihin al-bidayatu wan nihaya na ibnu kathir haka tarihin tabari zaka yi koma can maka karanta da littafai da dama labaran shi suna da yawa da yawa kwarai sarki ne kamar kowane sarki daga cikin sarakunan musulunci yana da alkhairai yana da matsalolinsa daga cikin alkhairansa shine wannan yada musuluncin da sauransu daga cikin sharrinsa qadiyan ta khalqul qur'an kuma an ce ma yana shan giya kamar da sauran galibin sarakuna sukan dan taba ba wai sha'irin na ɗan tambili ba sha da suke a majalisun su na inda yake zuwa musu kiɗa da rawa da ƴan mata suna musu tausa da makamantansu sarakuna ne ba wai sahabbai bane jama'a ba waliyai bane yadda ka san sarakunan garin ku haka su masu sun ma fi sarakunan garin ku alheri tunda su halifofi ne sarakunan musulunci ne kuma suna da abubuwa na alheri za ka yi tsammanin wai waliyai ne ko sahabbai ne ko wasu abin nan dalu ne a sarakuna ne ta je karanta tarihin su za ka ji abin da arifu wa tunke kamar da kai ma in aka saka a mizanin tarihi sai an samu wani na ba ta mun gane wani, Allah ya gafarta musu وفيها محمد بن نوح العجلي ناصر السنة سيكون محمد بن نوح العجلي وانشان دا أكا كاماسو ترد أمر دان حنبلي ناصر السنة وان دي تيمكي سنة دنا حمل مقيدا مع الإمام أحمد بن حنبل متزاملين an kama su an kulle su shi da amur dan hambali aka tafi da su suna masu rike da junansu a bayan mangalar jaki famariba wa mata bi ghabatin fi tariq sai ya rashin lafiya ya mutu a wani daji akan hanya ya al imamu ahmadu wa dafanahu malam ahmad dan hanbali ne kadai ya ɗauki ɗawainiyar yi mishi wanka da mai jana'iza wa kana fi ya kasance akan hanya yusabbitu ahmada wa yushajji'u yana ƙarfafa mu ahmad dan hanbali kwarin gwiwa yana nuna mishi ainihin wato taimakon sa akan shi qala ahmadu mara aitu aqwama bi amrillahi llahi min rawa an ishaqan al-azraq wa mata shabban rahimahullah ya mutu yana matashi an ce shekarar shi 37 ko da 8 wa fiha mu'allab ibn asad al-basri akhu bahd ibn asad rawa an wahib ibn al-wardi wa tabaqatihi wa kana thiqa sai kuma malamin su bukhari mu'allab ibn asad mu'allab ibn asad abul haytham kenan al-ammi al-basri dan uwan malam bahd ibn sa'ad wannan shi ma hafizun ne min al-kuffar wannan malami yana da riwaya a cikin kutubu sita in banda Abu Dawuda Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wa fiha Yahya ibn Abdullah An-Nabilisi wannan an ma'ana mutumin kasar Palestine kenan rawa anil Auza'i wa ibn Abi Dhi'b wa Ta'ifa a wannan shekarar shi ma ya rasu Allah ya gafarta mishi bari mu dan taba eh, abin nan kadan lokaci yana ta kurewa duk da kin da magariba ta dan ja sosai ko alqiyas in ji ainihin malam ibnu juwayni shi ne kwatanci eh, mai matsayin shi a cikin shari'a kuma ya yake wa amma alqiyasu fa huwa raddul far'i ila al shi shine a da reshe zuwa ga asali fil hukumi wajen hukunci bi illatin tajma'uhuma ta hanyar wani dalili da ya hada su reshe shine abin da bai da asali a shari'a shi kuma asali shine wanda yake yana da hukunci sai a ɗauki wannan reshen sai a gwada shi da asalin idan suka hada akan wani dalili da ya hada su wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsami qiyasi ya kafi giduwa gida uku akwai qiyasu illati illa ke cikin giya maye da bugarwa da kawar da hankali akwai ta a cikin wiwi da sholisho da da kodin da makamantansu ko sai a ba su hukuncin giya kamar da malam Musa namu ne liman ya hudu ba Allah ya saka mai da alheri duk waɗannan abubuwan maye hukunci su hukuncin giya ne saboda illa ta hada su akwai qiyasu dilalatin qiyasi na dilala cewa abu kaza yana nuni zuwa ga illar abu kaza me yasa aka hana aure na aka auri mace ka auri yar uwar uwata ko yar uwar ubanta amma ta ko aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha saboda illa ta karka hada yan uwa biyu gaba mata baka raba su da gaba kishi ko fitina ko makarkashiya da makamantan su ko to bai kamata a ce mace da ƴar uwa ubanta ko uwarta sun sun yi kishi kamar yadda bai kamata a ce mace mutum yana auren ƴar yarsa ko ƴar wansa ba kaga nan ma haka ne ko to haka kuma in aka dauki wannan sai a yi a ce to kamar yadda bai halatta ka auri mace ka ɗau a kan sorry eh kamar yadda bai halatta ka ‘ya'ya biyu su yi kishi ba mace da ‘yar uwata su yi kishi to kuma bai halatta idan ɗayansu namiji ne ɗaya mace sa auri juna ba shine abin da yake sunna mana su dilala din shine duk matar da ta haramta ga wani namiji to idan ɗayan su yana namiji ɗaya yana mace sun haramta ga juna ko hurimat alaikum ummatukum wa banatukum wa kaza kaza to idan ka maida duka biyun mata bai halatta ki shi da kasan miji ɗaya ba shine dilala din bai haramta ka auri yar wanka ba ko da yar yakka to kuma bai halasta kai yanzu ka koma mace ku kishi da ita ba ko an gane kamar yadda bai halasta mutum ya auri wance ba to bai halasta kuma shi da ita inda shi mace ne shi ma su kishi kasan miji ɗaya ba shine qiyasu dilala ke ko kuma qiyasu shabahi gashi ne cewa qiyasu shabahi a samu wani abu yayi kama da abubuwa guda biyu wani far'i a tsakankani da asalai guda biyu a gefe yayi kama da su sai a ce da wanne za a haƙin da su kamar misali khul'i yana tsakiya yayi kama da saki yayi kama da fasku ta faska kasancewa dukan su mutu aure to sai a ga da wanne za a yi ilhaƙin sa saboda hukuncen hukuncen da ke biyo baya na idda da gado da kome da nafaka ko mun gane wasu sai suka kalli cewa to ai lalacewa aure ne kawai sai ce ya koma fasku. wasu kuma suka kalli cewa a tunda an zauna an rayu ya fi kama da idda saboda tabri'ar mahaifa akwai jinin al'ada da ake ce mahaila sananne akwai jinin istihara cuta ko to a tsakankani a yanzu a zamanance ana iya samun wani nau'in jini da mata ke yin tambaya akan shi suna shan maganin hana haihuwa ana sa musu no plan suna shan kaza suna shan kaza ɗan dabarun su na ƙarin zaƙin jima'i da suke dinnan da suka zarfi da shi to idan suka yi sai jini ya barki haka yana mata suna yi mana tambaya akan haka suna ɗaukar malamai ne ta mana tambaya akan to idan wannan jinin yanzu da me zaka in haƙi shi shin jinin haila ne kaga akwai hukunce hukuncin da su biyo baya barin sallah barin mu'amala da miji barin azumi ko ko istihara ne shi ma da kuce kuce shi wai zai ce ba bukatar shaidi a zamanin mu. kaga dai wannan maluku ba su san shi wannan karatu tunda babu wannan maganin matan a zamanin maluku babu me sunan shi no plan no plan ake tume ko abin da ake sawa mata a cikin hannu din eh no plan implant thank you very much implant sunan tun da yake nema mun gaddama <laughs> implant sai su je asibiti sai a tsaga hannunsu sai a soka musu wani dan abu kamar zari haka akwai na shekara uku akwai na biyar akwai na bakwai sai ga tayi kukekiya kamar biredin kauye eh, eh, nuna kiwa kaso kauye din nan wanda da ka taba shi sai latsi duk abin da za a yi mata ba ta dauki ciki ba suna zuwa akwai wani kuma zare shi ma da ake saka musu a cikin al'aurar su yake tare daidai inda mani ke daga na manta sunan shi shi ma sai a saka musu duk sanda ake saduwa da mata sai wannan zaren ya zo kawai tara wajen da aka duk da aka yi ta sai dai manin ya dawo kamar yadda yake ga mai ciki ba zai ko ina ba in Allah ya ga dama sai zaran ya makale sai an zuwa mata tiyata wani lokaci ko kuma daga nan ta kamu da abin nan cervical cancer shi yana faruwa to mata su ba hankali sai su zo su yi wannan abin sai ka ji ta maka algatu malam wallahi duk wata so uku nake haila da kuma ba haka bane da kafin sai da ce eh ai mijinta ne yace baya san haihuwa ai ta je ne saboda ta san ta yi ta yi NYC lafiya lau ko ta je ne saboda ta karasa biyar dinta duk eh, dai iskanci da irin na turawa ko mun gani to duk wannan yace a nemi ya za a yi haƙƙin shi da da me za a yi haƙe shi da istihara ko da haila to akwai ire-iren su da yawa akwai dabba wadda aka yanka yankakkiya ce ana ci ko akwai dabba mushe wadda ba yanka bane sai a zo a tsakankani sai a samu wata dabba da aka zo aka kashe ta da niyyar ci ba ta hanyar yankawa ba an jona mata shokin aka ake a gidan gidan kaji a jona mata shokin ba yanka ko kuma yankan bubbugewa ne kawai to ya za a yi da su to ne za a yi da haƙƙinsu duk irin wannan suna buƙatar fatawa suna yake cewa qiyasu shabai fa yuqasu fa tuqasu al-illat ma kanat al-illatu fihi mujibatan lil hukm fa qiyasu al-illat shi qiyasin illa shine wanda ya zama illa ita take hukunta hukuncin wa qiyasu dilala huwa litdilalu bi adin nadhiraini ala al-akhar shine ayi ayi nuni da daya daga cikin abin da suke kama da juna akan daya shine kamar da muka kwatance huwa an takuna illatu dalatun ala dalatan ala hukumi wala takunu mujibatan lil hukumi ta zama illa tana nuni zuwa gare shi ba ita ce asalin take kawo hukuncin ba wa qiyasu shabai huwa al-far'u al-mutaraddid bayna aslayn ajigo shine wani reshe da ke kai kawo tsakanin asali guda biyu fayul yulhaqu bi aktharihima shabahan bihi sai a rikkar da shi da wanda ya fi kama da shi kamar yanzu wannan na jinin ya fi kama da cuta don wani sababi ne da ya saba wa ɗabi'a ya kawo shi shi ko haila ɗabi'a ce ga sai a ilaƙe shi da wannan haka kuri'i ya fi kama da fasku sun fi kama da fasku sai a ilhaƙe shi da fasku ta fuskar cewa kamantake ne shi da fasku wajen wudi hudu kamar shi kuma da mene da saki wuri ɗaya kawai ya kama da fasku ta rashin kome ya kama da fasku ta kasancewar shi babu idda guda uku jini uku ya kama da fasku ta kasancewa an rabu ne baran-baran ko kuma dama ta auren bai ba wancan ko kamar su kawai shine wajen cewa an sadu idan an sadu kuma ya kamata a yi tabri'at rahim don kada a haɗa ɗan wanda ɗan wani to kaga sai su fi kama da juna to haka dai haka dai za a yi ta kwatantawa za a yi ta kwatantawa a yi ta kallon su da haka shine malamai suke zama su kalli waɗannan abubuwa a natse fa yulhaqu bi aktsarihi ma shabahan bihi wala yusaru ilayhi ma imkani ma qablahu ba za a je ga qiyasu shabahi ba idan zai yi ai qiyasul illa ko qiyasul dilala hadha huwa al-aslu ar-rabi' min al-usul allati sadallu biha wa huwa al-qiyas wannan shine asali na hudu daga cikin tuwasan da ake kafa hujja da su a musulunci shine qiyas bayan qur'ani bayan sunna bayan ijma'i wannan guda uku sune al-mujma'u alaiha al-mujma'u alaiha kiyasi yana daga cikin wanda aka sabani a kansa duk da yake sabanin wanda suka anshe shi sun fi gaskiya sai ibn hazmin suna cikin sahun farko na masu wurge wurgar da kiyasi yayi maganganu masu tsayi tsayi mai yawa a cikin al-ihkam fi usul al-ahkam da cikin littafin al-muhalla kokarin kare kiyasi kusan kace a kokarin watsi da kiyasi kusan ka ce littafi ne mai zaman kanshi ibnu ibnu al-qayyim ya mai mashi da martani dalla dalla a cikin littafin ilamul muwaffiqina ar-rabbil alamin haka al-imam shatibi a cikin muwafaqat da sauran littafansa haka ibnu ibnu hazmin bai da gaskiya akan wannan matsala kaje karanta za ga tahafud da yawa Allah ya gafarta mishi da gaskiya akwai wancan magana da muka faɗa akan ayan wala taqulhum uffin da ire da gaskiya abin da ke nuni zuwa ga cewa kiyasi akwai shi a addini ne Allah ubangiji da kanshi ya yi kwatanci da yawa a cikin Alƙur'ani akwai kwatanci cewa kaza yi kama da kaza inna matsala isa inda Allah ka matsala adam kwatanci haka Allah ya ce kaza yi kama da kaza eh, eh, inna ma matsala hayatu duniya kama in anzalallahu kaza kaza kaza ga sunan burjik irin wannan kwatancin Allah yana kulla wannan kwatancin don a fahimci abin da aka yi kwatanci da shi ta fuskar fahimtar wancan da an riga an san shi wannan yana dilala zuwa ga kiyasi sannan an samu aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da irin wannan kaidojin zai zai mana sharhi wadannan abubuwan bari mu bashi ya tafi da mu da kansa yace qalu suka ce wa qalu laysa min al-usul wasu suka ce ba asali bane li'annahu la yufidu illa dhann dan shi baya fa'idatar da komai sai zato wa sawabu ma al-jumhur wato wanda suka saba su zahiriya sune suka ce ba asali bane mafiyan malamai suke da gaskiya fa innal qiyasa yusiru zannan galiban yu'malu bihi fil ahkam ash-shar'iyya qiyasi yana bada zato ne marin jayi wanda ana aiki da shi wa qawluhum la yafidu illa dhann naqulu sai mu ce sai mu ce da su khabarul wahidi wa nahawhi wa nahawhu la yufidu illa dhann hadisin mutum daya da ire-irensa shi ma baya fitar da komai ce zato wa ma hadha istadallu bihi ana kafa hujjar shi wa qad dalla ala atibaril qiyas dalilan kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallama wa aqwalus sahabati qala akwai qur'ani akwai sunna akwai maganar sahabbai duka suna goyen bayan kiyasi fadin Allah da yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist mun aiko manzanninmu da bayanai dalla dalla muka ba su littafai littafan nan akwai bayanan a cikin su da hujjoji kuma Allah ya ce sannan mun ba su ma'auni ma'ana abinda ba faɗa musu ba mu faɗa musu shi a cikin Qur'anin su ko littafin su dalla dalla ba to an ba su qawaid amma a cikin Qur'ani a cikin littafin kuma idan muka sha faɗa Qur'ani qawaid ne amma in yazo faɗan magana mai hukun ya faɗe ta akan abin da ya faru sai ba da ƙa'ida amma in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyin sai kun a ce kawai wani ne zai faɗi kaza ga hukuncin shi sai aka ce ah, in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyin ba ta tsaya akan shi ba kaida ce amma haka batu akan misali kazafin da aka wa Aisha sai Allah ya bada kaida amma laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada sai zama kaida amma ce akan dukkan wannan kabiya fa idan lam yatu bi shahada fa qaidan lillahi humul kadhibun haka dai haka dai in ka dauki qur'ani zaka ga irin waɗannan kawaidin sannan na mana ishara ga wani tabi da ma ku je ku same shi ku karanta mafatihu tadabburul qur'an akwai soft copy a cikin wayata insha Allah zan tura mutane shi wanda ba su samu ba a cikin group dinmu na na class mafatihu tadabburul qur'an kowa ya samu lokaci jama'a don Allah kan tantafin shafi 120 ne kawai mako daya duk lalacin ka zaka yi karanta shi kullun ka karanta shafi 10 kaga a mako guda zaka samu kamar shafi 70 to in ka fara karantawa ka ji dadi zaka yi wuce 10 sai ka kai 30 25 sai ka karasa shi mu rage kasala jama'a mu daina zama kamar kudaje wajen kasala sai dai surutu kawai mu rage mu dan dinga kokari muna cin amfanin rayuwar mu ta dalibai wajen karatu to wannan aya tana nuni zuwa ga li yaquman nasu bil qis da Allah yace wato da mutane su tsayi akan daidai yace wal mizanu ma tuzanu bihil umur shine abinda ake auna abubuwa da shi wa yuqas wa yuqayasu bihi bainaha ayi qiyasun su qala shaykhul islam wal qiyas sahih min al adl qiyasi lafiyayye yana cikin adalci yana cikin kisu din nan fa innahu taswiyatun baina mutamathilaini domin daidaita tsakanin abubuwa ne guda biyu masu kama da juna wa tafriqun bainal mukhtalifaini da kuma raba rigima tsakankanin masu sabani kalli ko annabi sulaimana da Allah ya bada labari game da hukuncin da yayi go ayayi hukunci ne da irin wannan hikimomin da irin wannan kiyasin idan ka je karanta littafin eh, ilamul muwaqqi'in na rabbil alamin ibn al-qayyim ya kawo maganganu akan dabarun hukunci dabarun da ake bi wajen kafa hukunci hakan ka ka dauki ma littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahi ra'i war ra'iyya zaka ga irin su da dama ah, waɗanda dabaru ne da ake bi da kiyasi da firasa da makamantansu wa min as-sunnah a cikin sunna ya zo ma warada an abi hurairata radiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah wulida li gulamun aswad ya manzon Allah an haifa mini da baki a cikin matata farar fata ni ma farin fata mana yana zargin kama akwai kwarto kenan a ƙasa fa qala hallaka min iblin ko kana da raquma qala na'am qala ma alwanuha wadanne iri ne qala humurun yace jajaye ne qala hal fiha min awraqin shin akwai wani wanda yake auraki wato wanda yazo a matsayin firdi haka yazo ya canza ko ya zama kalar shi daban qala na'am qala fa anna zalika to ina ka samu auraki a ciki ya ake jajaye wani kuma baki wani mara eh, kama daban qala la'allahu naza'ahu irqun yace tayi wata jijiya ce ta jashi qala fa la'alla ibnuka hadha naza'ahu irqun to ka ma hala haka mutafaqun alayhi kuma gano wannan ke jama'a qala ibn arabi fihi dalilun ala sihhatil qiyas wal i'tibar bin nadhir wannan ya nuna zuwa ga ingancin qiyasi da aiki da abin da yake kama da ɗayan ومن أقوال الصحابة ما ورد في كتاب أمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضي إلى قاضيه أبي موسى الأشعري وفيه أمر يربط زوا غومنن سا القالن كوفة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه cewa ثم الفهم الفهم na hore ka bayan Ƙur'ani bayan sunna yi kokari ka dinga fahimtar abin da kake yi fima adla ilaika mimma warada alaika mimma laysa fi qur'anin wala sunna duk abin da yazo gare ka wanda baka fahimce shi a cikin qur'ani ko sunna ba yi kokari kai kiyasi ka fahimce shi summa qaisul umura indaka wa arif fil amsal kai kiyasi da abin da ke tare da kai na qur'ani da sunna ka san kuma yadda ake kwatancin abubuwa summa amid ma tara ila ahabbiha ila allahi wa ashbahiha bil haqq sannan sai ka tinkari abin da kake ganin yafi kama da gaskiya kuma kana sa ran Allah ya fiye da shi Umar dan Khattab jama'a kamar yadda ake faɗi ba a ga wani mutum administrator bayan manzo Allah irin shi turawa irin ta sawo kan ma suka ce ya fa annabi ma iyawa akwai turawa da suka faɗa sun manta cewa daga hasken annabta yake shiruwa kawai saboda sun ga ya dade yana hukunci shekara da yawa kuma ga irin abubuwan da ya kafa gwamnati da tsara ta da sauransu yana da irin waɗannan abubuwan ba za su kirku ba sai ya karanta littafin ainihin wato abu karetu umar na afqad da wasu tafai ire-iren waɗannan kuma annabi ne mai shaida cewa dama da zai yi a samu wani annabi bayana da shi annabi ne mai shaida cewa yana da gaskiya abkari ne kaza kaza kaza kaza to waɗannan abubuwan sun bayyana a cikin hukunce-hukuncen da tsare-tsaren duk da yake baka rasa abin da ya hukunta shi ma da kanshi ya gane kuskure ko kuma a samu wannan ya saba mishi kaman kabiyar wancan da ya faru dangane da sayyidina ali ya goyi mishi gyara akan matan nan da ta yi aure a cikin idda kaman kabiyar iyakance sadaki da ya mai iyakance mata sadaki wata mata sai mishi raddi har yake cewa kullun nasu kullun nasi faqihun wa umaru jahil din mutane har mata sun zama suna da ilimi amma umar jahili wannan kisa ce wanda kamar da abu abdullahi hakim ne sabu yake fada mutawatira ce daga umar dan khattab kamar mas'ala game da zakkar dawakai da bayi duk da yake umar an yaba mishi akan wannan fiqh kisa tana nan a cikin muwatta ta imam malik da littafin sunan kubra ta imam al-bayhaqi cewa umar yana zaune sai kawo mishi kara daga kasar sham cewa wani mutum an mishi wayau an siye dawakan shi garke guda guda ɗari bayan da Umar ya gama yin hukuncin ya dawo da mutumin dawakan shi ɗan nan fara ne suka mishi wayo suka ce sai ya ce amma kuma haka kuke da dawakai a ƙasar sham mutum ɗaya dawaki ɗari ce wani ma ɗari uku ce to na sa musu zakka ya sa musu haraji ya ce kowane doki ɗaya dinari wasu suna da bayi sama da mutum ɗari takwas wani za ka gan shi wani bawa dubu wato tun da sun ji an ce babu zakka sai suka dinga kasuwanci a cikin wani abubuwan suka ƙi kasuwanci a cikin shanu da raƙuma da sauransu saboda waye irin na bil'adama ce to za ku dinga biyan haraji ba zakkar farilla ba wani sa daga cikin cikin Umar domin illa ita ce samarwa da talakawa abinda za su dan rage bala'in da suke ciki daga cikin dukiyar masu dan su rage jawashin masu ko mun gane dan zama masu kudin su zaman lafiya to saboda wannan misali ɗin Umar ya ta yi irin waɗannan suna nan da yawa bai kamata a ce wani mutum yana mulki administrator bai san waye Umar ba Allah gafarta mala albani namu lokacin da ya kasa ɗin umar haka ya dinga sawa ana raba shi ana kai wa gwamnoni da 'yan siyasa ko sun ji ko ba su ji ba ko suna aiki da shi wallahu ala wannan kasuwan da ya siri ɗin nan kai kuma ka ƙara jinsu kuma ka samu lokaci ka zauna ka karanta ka san waye umar ɗan haɗabu radiyallahu anhu kar ka je ka kalli wannan shirin na NBC kar ka kalli shi tukuna wannan akwai akwai akwai abubuwa da yawa a cikin shirka ta burga bayan batu ma akan halarci ko rashin halarcin shi ka je ka zauna ka karanta a cikin littafai siru alamin nubala tarihul zahabi albidayatu wan nihaya littafan da aka ware musamman na tarihin umar ka karanta kamar shafi dubu sai ka san shi kamar kurayi da shi ko yawa ko na ganin mu kwana an oke ga wata ƙarin magana da yake cewa wani qalbul qayyim anil muzani min kibar shafi'iyya annahu qala الفقهاء من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينه yace malaman fiqhu tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin mudannan inji muzanni dalibin Imam Shafi'i din suna aiki da qiyasi a cikin hukunce hukunce wa qala yace wa ajma'u ala anna nadhiral haqqi haqqun wa nadhiral batil batil suka ce sun ittifaqi akan duk abin da ya kama da gaskiya to gaskiya ne abin da ya kama da ƙarya ƙarya ne kamar da ake cewa abokin farawo farawo ne abokin maye maye abokin ustadu ya kamata ya zama ustadu ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sunna bikina bikina ya bishi